أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا عبد القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا الخفتة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau dama 28 ne ga watan saba, a hijira 1444 wanda ya zo daidai da ranar kwafatin annabin rahama sallallahu alaihi wa to dama mun saba a rana mai kamar ta mukan yi zama a ah. wasu imiya don yin jaje bisa gaskiya kafin zaman mu na husaniya na ƙarshe kenan wanda a wannan shekarun shekara bakwai da suka wuce ta faɗo a ranar alhamis ne har ma da yake mun daɗe haka muna magana na cito gashi daren juma'a kuma amma ba za mu sami yin da'awa kuma ba saboda mu wuce sha ɗayan dare har kuma ga sha ɗayan ta riga ta wuce kuma muka tsaya za mu yi du'a kuma za mu kai za mu zama bar wurin wajen shi ko sha biyun dare kenan gara dai mu tashi to ashe su kuma lokacin da ke faɗin cewa kuma ranar asabar wanda zai zama daidai da ƙarshen wata ran 29 ga watan safar kenan a wancan lokacin zai zama za mu sauke tutan jaje mu uh, sabon tuta uh, wanda za a sa labbai kaya rasulallah to a sai zama su kuma makiya a daidai wani lokacin sun kammala shirye-shiryen su na rannan ne za su yi ta manya-manya ta ƙari to sai zama wannan ranar ranar suka dara mana wanda ya zama tun daga wannan lokacin zama dai kamar na husainiya din da iya yiwa ba sai dai muka ji da gurgudu mata ya tsara to dai da muke takura nan haka nan ah, amma dai akan zaman jaje a wurare daban-daban a daidai wannan lokaci to wuce ka babu ranar rasuwan masoyi Kazana ce ta jaji ga dukkan masoyansa mukaddara muna da rai lokacin manzo Allah muna kuma tare da shi sai kwatsam sai wata rana kawai sai aka ce ya rasu kusan makarin bakin ciki zamu saboda duk inda aka yi rasuwa akan yi bakin ci ne a gidan da aka rasa har ma anan da hausa muna ce ma gidan gidan mutuwa kaga ma kuma ma maganar ba wace ka kai kuka gidan mutuwa wato in kawo mutum koke na cewa kuka na fama da wani matsala sai ce to ai ka kawo kuka gidan mutuwa wato shi ma yana fama da irin wannan matsalar masa don adatan an san gidan mutuwa gidan kuka ne to baƙin cin da aka yi da kukan da akan yi yakan zama daidai gwargwadon matsayin wannan wanda aka rasa ɗin idan ala misali a wani gida sai mai gidan ya rasu ya ka ga baƙin cikin muta iyalan gida ko kuma a ce uwar gidan ta rasu ko ɗan gidan ya rasu to zai za ka ga an baƙin ciki har mutanen da suke gidan mota sukan shagalta da abin da ya shafi takaicin da suke a ciki don haka ma ake aka koyar da cewa a rika ana masu ta'aziyya shi na lallashi sannan kuma a rika kai abinci don su ba su hankalin su ya tafi wani ba su yanzu nan da ba abinci ba gidansu to tun da muka ce daidai gwargwadon bakin cikin mutane da rasuwan wanda suka rasa daidai gwargwadon matsayin matsayinsa a wajensu to ya kaga matsayin manzara ke ya halitta waye ya ci kaga kenan ba wani wanda za a rasa shi a ci kamar shi to ya ko ranar rasuwar manzo Allah ranar baƙici ya ce domin duk madina ko ina kuka kake ji tun da aka je kuka daga gidan annabi aka ɗau makwabta suka ɗauka duk gari ya ɗauka har unguwannin da ke gefen gari suka ɗauka har ko ina labari ne ko ina da kaji kuka ma kai masu ka fara kuka kawai ka abin da ya faru ke ka ce madina aka yi ta kuka a taɓa ganin kukan da aka yi irin na rashin manzo Allah ba a ranar shaharar imam hassan gari shi na rude da kuka sai aka ce wannan hayatar mutane da ranar wafatin manzo Allah shi ma haka aka yi ta kuka haka kuma aka yi kuka a kuka ranar shahadar iman amirul mu'minin kaza kuma kama madina aka yi ta kuka ranar da iyalan annabi suka koma madina bayan kashe imam hussein shi ma aka haɗu aka yi ta kuka amma shi ma kukan ya tunatar da su rashin imam hassan da kuma rashin manzan allah to ta yi mai magana ce to kukukar? rika jajen shaharar imam hussein a ranar ashura shi kuma ku zo kuma ku yi gagarumin taro na arba'in duk kuna jaje to idan jajen rashin mutum daidai matsayinsa ne to kuna nufin shi imam hussein ya fi sauran kenan sai mu ci masa ba haka bane shi na imam hussein ya alamta nasu dukai a lokacin muke jajen imam hussein muna jajen annabi muna jajen da zahara muna jajen amirul mu'minin muna jajen dan uwan sasan akwai hadisin imam jafar sadiq alaihi salam da yake cewa da ya ce ai shi imam hussein shahadarsa tana tunatar da shahadan annabi ne da amirin mu'minin da sai da zahara da dan uwansa ya ce lokacin da manzo Allah ya rasu sai zama ana tuna shi da amirin mu'minin da sai da zahara da hasan da husaini su ne suka zama wanjinsa ake tuna shi lokacin da sai na lahara ta yi wafati ta yi shahararren sai ya zama ana tuna ta da amirul mu'mini da kuma hassan da hussein lokacin da aka rasa amirul mu'mini sai ana tuna shi da hassan da hussein lokacin da aka rasa hassan sai ana tuna shi da hussein to lokacin da aka rasa hussein sai ya zama duk ana tuna su da shi to sai shi mai kalma ya ce ya tambaya imam jafar da ya ce ji'iltu bi daka to ai imam zainal abidi shi ma yana alamta babansa imam hussein sai ce ya kai shi imam zainal abidi wajen imam hussein to amma shi bai rasu yanar ba su ko nan biyar ɗin asabar kisa su kasance tare da annabi duk gaba su an zantuka daban-daban annabi yana faɗa da da su kuma bayan annabi ana jin komai da ya shafi annabi daga wajensu suna tunatar da mutane annabi ɗin to yanzu an rasa su gaba shi imam zai abi da kuma shi bai rasu annabi ba saboda haka ba za a iya tunawa da su wa'ancan da shi ba ta wannan fuska shi ya sa zama rasa imam hussein sai ya zama shi ne ya fi girma an fahimta ya saboda ya alamta su duka na sha faɗin wata magana da na ji wannan na kallo ne mubashir a tashar talabijin na almana ana zancen ranar ranar haihuwar amirul mu'mini ne to sai aka gaici wani malamin addinin kirista to sai yana magana da arabiya a wasu su sai yake cewa su a masihiyaci ba su tuna mutum a ranar haihuwarsa suna tuna shi ne ranar wafatinsa ya ce in banda isa almasihu shi ne kawai suke tuna shi a ranar haihuwarsa da ranar barinsa da duniya ya ce amma sauran mutane suna cewa mutum in ya zo in ya zo duniya to ba a san waye ba har sai idan ya rasu sannan za a gane kowa ya rasu to saboda haka shi sa suke tuna kowa a ranar wafafi amma shi ko isa tun zuwan su duniya shi ji dama ainihin eh, ya zo da darajar ne to sai ce to ya ce to shi ko amir mu'mini albina albina albina shi ana tuna shi ranar haihuwarsa ana tuna shi ranar shahadarsa ya ce ba nan ba ma ana tuna shi duk lokacin da aka tuna haihuwar 'ya'yansa da shahadar 'ya'yansa to sai ana tafi ni kaɗai ina kallon talabijin ma sai ina tafi ce wannan magana ta yi saboda kaga alkur'ani Allah ta'ala ya faɗi dangane da Isa wa salamu alaihi yau maulida wa yau mai mutu wa yau mai tsafu hayya to kaga waɗansu salam ne tura ranar haihuwansu da ranar rasuwansu da ranar tashinsu amma ka ga sauran mutane a biye ba za a ce masu salamu alaikum da aka yi ba a san me aka haifa ba sai ran da aka ga an mun gama lafiya sannan za a ce to salamu alaikum yau yau mu mita saboda an ga an gama lafiya amma ba a san me aka haifa ba to kaga wannan hoton haihuwan har zuwa wafatin ba ga shi tuna kaga shi wannan shi kamar wannan magana ya nuna haddar tuna duk ƴaƴan amirul mu'mini da ana tunawa da shi haka ma duk lokacin da ake tunawa ana tunawa da annabi ana tuna da annabi duk lokacin da aka tuna su saboda ko ba komi duk abin da ya faru da su sakamakon abin da ya faru da annabi ne akwai wannan hikima da yake cewa ai a inda aka je aka yi kutun kurur din bayan wafatin annabi ya ce a nan aka yi wasai a sakifa a nan aka yi wasai saboda mene musibar da ta biyo bayan fatin manzan Allah na farko haka ne an rasa shi an rasa wahai to dama dai Allah ta'ala ya shirya cewa shi wannan manzon manzon sai rahmatan lil ya aiko shi da sabo kuma in ya kammala saƙonsa shi kenan ba bukatun ya zauna a al'amuran doron ƙasa ya gama aikinsa dama su mutane ana gwada su idan aka aiko musu da saƙo an yake musu hujja ya rage musu idan mai saƙo ya zo cikin masu saƙonnin da suka gabata kowanne kan zo wani mai gurbin wani wurin ana aiko manzanni har aka gama jerin manzannin nan da wannan manzon tsira sallallahu alaihi wa wanda shine manzo na ƙarshe da saƙo na ƙarshe to an ba da labarin an sha kashe annabawa saboda haka ba irin yunkurin da ba a yi ba na aka kashe wannan annabi amma Allah bai yadda ba saboda sai ya kammala aikinsa lazimi ne ya kammala don ya zama an yi ɗauki ransa kafin ya isar da sakon shi na an rusa sakon ke dole ne wato ba zai yiwu ma a kashe annabi ba sai ya kammala sakonsa in ya kammala sakon shi ke an an riga an gama yake mutane hujja in Allah ta'ala ya so ya ɗauke shi sai ya ɗauke shi wannan na shi ma shi zuwa ga rahamar Allah ya kuma su zama a cikin mutane wadda a karfi laka min al-ula wato ainihin zaɓi ya zuwa ga rahamar Allah shi kamar yadda ke ce ma yarsa da tana tana kokar wasu ce ba sauran eh, ci ga babanki zai kuma ya zuwa rahamar ubangijin sa to su mutane kuma gwada su ake shi ne wanda hikima da mutane ya ba sa ganewa ah, su mutane gwada su ake to na annaba ana gwada su ana musu jarabawa jarabawa mai tsauri kuma nasu ma ya fi tsauri saboda kun san daidai gwargwadon daraja da yi gwargwadon jarabawa jarabawa ta yi tsauri to daraja ta girma ke in daraja ta girma kuma sai jarabawa ta fi tsauri saboda ka jarabawa annabawa ta fi tsanani su anaba alhamdulillah ba wanda bai ba wanda bai ci jarabawa ba Allah ta ala cewa kada ila adam min qabl fa nasiya falam najid lahu azma Allah ta'ala yana cewa shi shi abinda adam yayi ya sa bai shiga cikin ulul azmi ba da yana cikin ulul azmi da ulul azmi guda shida ni haddace amma sai ya zama shi ba a sa cikin ulul azumi sai aka ce ulul azumi su ne nu da ibrahim da musa da isa da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam su ne ulul azumi guda biyar to kaga kuma a nazarinmu shi adam bai laifi ba amma a nazarin allah ya manta wani abu saboda ka sanadiyan wannan sai ya zama bai shiga cikin ulul azumi ba ta a ce ana jarabawa ne sannan a zama a cikin ba a zama ana da daraja ulul azumi sai da aka yi musu jarabawa mai tsoron da sannan suka kai ga martaban ulul azumi da adam ba mantuwa nan da yi ba aka ce mashi kare shi daga wani abu ya ci to da shi ma yana cikin ulul azumi to kaga sauran annabawa su wanda ba su shiga cikin ulul azumi yana nufin an masu jarabawai amma ba su kai martaban su zama ulul azumi ba haka nan haka kuma sauran bayi su ma'ana ana jarabawa ne to duk lokacin da daraja ta yi tsanani ba zuwa ce da ta yi girma kai da ce daraja ta yi girma to jarabawa za ta yi tsanani kuma lura ba kai wanda suka yi makaranta sun san wannan sun san cewa eh, aji na gaba ya fi na baya wahala eh, marhala na gaba ya fi na baya wahala in ka yi iya. ka je sanawiya sai ka ga abin ya fi tsauri in ka je kuma jami'a sai ka ga ya fi tsauri in ma an kammala jami'a aka ce za a ƙara gaba sai ka ga ya ƙara tsauri ba haka ba za ka ɗauko jarabawan ɗan jami'a kai ma ɗan eh, ko ce ka ɗauko jarabawan ɗan firamare kai ma ɗan jami'a zai ga kana wasa da hankalin zai saboda shi ba jarabawa ba ne a sa sai idan za ka ba shi da tsaurin matsayinsa ne misali sarki wannan shimfiɗa don akwai da mutane ba su gane cewa to mai yasa bayan annabi aka abin da aka yi su musan ana gwada mutane ba ne su san ana gwada mutane ba ne gwaji ne ake yi an isar da saƙo tun da an gwada annabi ya kammala nasa to ku kuma da kuka ce kun imani da shi to na gana ku gwaji an gwada ku da shi yana dare yanzu ma ba shi dare kuma za a sake gwada ku to kuma sun faɗi jarabawar wasu wasu suka faɗi jarabawa to oh. dama wani abu ne wanda shi iblis ya daɗe yana dako oh, an ce tun lokacin da aka yi ma'anin wahayi eh, aljannu shaidanu shaidanu sun je wajen mai gidansu a yarkutarsa a kan ruwa suka ce ya sai duhun waya maulamu suka ce sun ga sama an datse ta za su kan hausa musu ji labari yanzu sun suka ga sama an cika ta da masu gadi na mala'iku duk wani shaidani da ya so ya kurɗa sai a bankaɗo shi suka ce wani abu na faruwa ba su gane ba sama ba ba ba ba shiga sai ce to a je a ɗebo masa ƙasan ko ko gari a kawo sai su su ɗebo ƙasan ko ina aka kawo mashi kawai mai sai to sai sansan na sai zubar sai ce ba nan bai wanda ma kawo na sai da yanzu na sansan ba yana watsara sai ce ne kawo kan wani ya sansa na sai ce daga yana ka ɗebo wannan ƙasan ya ce daga maka ya ce to nan ne sai ce ku tashi mu ce wani abu na faruwa ke sai suka je maka sai suka ga makan ma an kewaye ta tun mala'iku ba mu shiga to sai aka ce sai iblis ya ƙoƙarin ya ke kurɗa ya shiga sai kasa shiga shi ma to sai koma ya zama tsuntsu sai ya nemi shiga wa ya matsayin tsuntsu sai mala'ika ya ba ka shi sai ci a jibril ne ya to amma to ya gane shi ya gane shi iblis ne ya ce ko ma ma ke sai ce eh, jibiru ne ke faruwa sai ce ai an aiko annabin karshe ne ce an masa waye ne ke an riga an sai ce jibril an san zaka gazgata manzanci ina da rabo a kansa ya ce baka da shi mabiyansa ba ya ce eh in ba yana ya ce to zan jira to saboda ka yi zauna yana jira yana dawo yana ta maraƙaba yana jin labari yana sai ji labari don ya fito da katin fitina ya laiko manzon rahama sallallahu alaihi wa bisa saninsa da abin da zai faru bayan shi kuma da wasu yayoyi daban-daban da ya ma amirul mu'mini sai kokarin ya kan kokarin sa ya kiyaye abin da ta iya faruwa wanda ya san wa'annan mutane da ta abin da za su yi lokacin da manzo Allah yake yana da makiya yana da makiya a gida da waje to amma su maƙiyan cikin gida suna ganin matuƙan yana nan wasu isa su yi wani abu wato wani bai wani wanda yake jin kansa shi wani bai isa ya zo ya ce tun kuɗa annabin ya ce ai ba ma annabin ne annabi ba shi ya kar kansa ko kuma ya ce ba shi tun da ya isa shi annabi ne to ya koma ba mutane wuri shi ne zai mulki lokacin wani bai sai ma annabi haka nan ba amma suna da nufin za su an ce akwai daga cikin hususiya na annabi sallallahu alaihi wa ko yana bacci shi yana ji kana kuma gani shi maza Allah yana gani ta gaba kana gani ta baya wato kamar yadda in ka gani yana fuskantar da kuma har yana kallon abin da ke bayansa haka kuma yake duban kowane janibi sama da ƙasa yana gani sannan kuma ko yana bacci yana ji yana gani to a tama abin da ke cikin zuciyar mutum kafin ya farka shi zai iya sani don an ce abu su ya zo ya sami annabi yana kwance sai ya faɗi wata magana a zuciyarsu ba da baki ba wallata a ce manzon lafi sai ya faɗi wata magana a zuciyarsa ya ce la'amla an na alaika yabna kaf abi kamsa warin jara wato sai na haɗa maka ya kai ɗan abokai wato suna kiran manzara da izgi da cewa wai ɗan abu kafsh an ce abu kafsh din nan shi ne mijin alimatu sa'adiya wanda ta da yi na annabi to haka suke ce mashi ɗan abu haka ma abu sa'ad ya kake haka ma mu'awiya ya kake ran annabi ba ya ce mashi sai ce mashi ɗan abu kafsh to ya ce zai cika maka runduna na mayakan mahaya da mayakan ainihi ne da mayakan kan da kai da mai masu yi da kafa da ana bukatar kowane shi wato zai cika maka da mayakan da mahaya da masu yi da kafa hmm. ya ce wa ma'ana zan cika maka runduna sai an yi maka to cikin annabi yana cikin bacci din sai ya magana sai ce ah, Allah zai kiyaye mu ka. sai a ba su ɗaya sai ya shigo ma yana bacci ma yaji ji abin da na faɗa a zuciya eh. kuma ya taɓa tambayan annabi ya ce wai yaushe ne za ka mutu sai ya ce masa ina ce shekara 63 sai ya ce na san kai ne gaskiya ne amma a ransa bai yadda ba shi a ganin sai za a yi mutum ya kafa daula karfa irin wani. kuma yana cikin gayas kawai sai kuma zo a cewa ya ya mutu shekara 63 kawai shi a ganin ya dai faɗa ne kawai amma bai yadda ba amma kuma dai sai haka ya zama haka ne shi shi manzo Allah ya san shi ba ya zo ya zauna a zuwa kasa bane ya zo ne ya ya isar da sakon ya gama sakon shi kenan an gama wato yana faɗi wannan da batun a su ne na tun yana da rai su suna tana za su yi masa kullum suna tana za su yi masa har ma irin batun masjidar da ɗin nan da aka ba da labarinsa ai wasu su ne wanda duk a tafsir tafsirin da kare mutane sun ki su faɗi sunayen mutane sun ki su ɗufa ko suna ne ne da taron nan da suka yi masjidar darar har suka gaishe annabi suka ce zo ya sallah ciki Allah ta'ala ya kuɗe shi shekara jiya ya ce la ta kumfi abada masallacin da aka gina shi a takawa shi ne ya fi cancanta da tsaya a kai sai ƙashi aka ce a ruwaya da za ka sun kawo ruwaya cewa ainihin an rubda masallaci ne aka kona aka kuma mai da wurin jiji to amma su ainihin ne suka yi masjidul zira? din masjidul dirar sun yi shi ne da liman haraba Allah wa rasuwa. sun yi shi ne a wajen mafaka na wanda yake yakan Allah da manzon za su shigo da wani mutum ne bai yahudi a matsayin zai shigo a matsayin shi bawan Allah ne yarda rasul su ka sallah a wurin shi kuma inda ya yi sai ya kawar katanga ya kashe annabi to ko tana babu daddawa ne an san su zare sai dai yanzu duk ana ce masa rayar za a rumu ne yanzu in ka musu ka maka so musu wani ne suka kulla su a kashe yanzu na za a yi rigima yanzu na za a yi rigima don waɗannan mutane so ne addinin musulunci a wajen mutane amma ka ce musu akwai musu kowa sai ce maka eh musu za in ka su wani sai a ce maka wasu munafukai ne yige na abin da ake ba amma ba su faɗa sunan su bai faɗuwa amma da akwai sunayen su har san to kuma akwai alƙur'ani in ka ka tambayi inda inda Allah ya ce wahammu bima lam yanalu hmm. wa ma naqamu illa an Allah wa rasuluhu min fadli hmm. fa in tubu khairan Wa wahammu bima lam yanalu tafsirin kowa kabi sun yi ninyan abin da ba su samu ba menene wannan abin kashi annabi duk wani haka zai ga maka tafsirin ahlus sunna wal jama'a za su maka ai wasu ne suka yi niyyar suka shi annabi to kuma sai a faɗi to a wasu wani na wannan mutane sai a ce to wasu ne cikin sa ga shi fa alqur'ani wa ma naqamu illa an aganahumullahu min fadlihi wa rasuluhu kaga na kusa da annabi annabi ya yi kusan su kusa ya ba su matsayi shi ne sai kuma suka ga tun da abin ya zama haka ga su ga annabi ya kusa su bari ma su kun kuɗe shi su ya tafi ba su su su bi shi ne laifin annabi ya jawo su a cika tunda sun mai sun zama manya sun yi fuffuke to yanzu su tafi ba su wuri su su mulki amma bi ma zan yana sun yi ni abin da wasu su muka duk tafsirai su sunansa ya gagara ba su ma saboda su ne suka zama manya a addini a wajen mutane wa'annan mutanen su ne addini amma za su maka su goma sha biyu ne kira sha uku kira sha hudu ina faɗin cewa su wa'annan mutane eh, su fitattun mutane ne manya kuma wanda suke kusa da annabi kuma sun yi niyyar su kashe shi a dawowansa eh, daga ka suka yi niyyar a wani alkaba za su firgita taguwar da yake a kai sai ta fada da birgit irin hanyar da ke gefen dutse a sama wanda ke ƙasar sarami ne zukugo mutum ya fada shi kenan sai ya halaka kuma to sun zo su firgita ita taguwar sai ta burma to zai dama zai rolin ya rolin mulmula jijjiwa shi ke ne faɗa ya karya ya mace shi ke abin da suka yi ne ke sai kuma sai sai bai yi ba to wannan muna faɗin wannan duk kusan cewa a ce annabi yana fama da waɗansu mutane wanda ke kuma da nasar alƙur'ani eh, eh, sun san cewa wa'ansu wa'annan da nasar alƙur'ani an san masu da zara ya sa da liman harar Allah wa rasul mm-hmm. kuma sun san eh, wahamu bai ma'ana yana zo sun san abubuwa da duk sun sani sun san cewa lalle kusan wasu mutane da su tunanin su kawai shi annabi ya tafi ba su tun da daula ta samu shi ne ya zama kamar matsar kawai a basu a basu su ci daura to ana nan kuma sai aka ce ma annabi to yanzu ka kammala saƙon ka saura a rubutu kuna mutane haji kuma ka nasabta wanda zai gaje ka su kaga tun hajjin bankwana ya nuna cewa an mashi a ishara zuwa ƙarshe ya kuma kawo to yana dawowa daga wannan hajjin bankwana akan hanya ya ayyuhar rasulu kuma an zira ilayka kuma rabbika ko in lam taf'al wa ma ballagta basalata wallahu ya'sumuka minan nasu sai ya kaddamar da abin da aka sashi wasu kuma suka yi cewa wannan ka ba zai taɓa yi ba a zahiri sun har sun yi sun yi tare murna sun ce bah bah a wani ce bahe laka ya abal hassan asbahtar mawala ya har sun ji babu mutum a wasu wata mawala ya wa mawala kullum mu'minin wa mu'minin ba da rasulillah har da shi ma har da shi ma asbata maula wanda aka mai ne ma'anar asbata maula ya kaga saboda shi babba ne kaga wannan ma ya zama maula ɗinsa to a gani to shi kenan amma kuma akwai wasu mutane da suka ce wannan abu ba zai taɓa yiwuwa ba a gefe kuma shi ma alƙur'ani ya zo da wannan ko da ke sun yi tala'ubi da fassarar wannan wayansu fassarar kamar wahamu bi ma nazarin yana ko su za su maka an aka sha annabi amma ah, la ta zuru arka farkun ba da imanikum wannan ka ba za su maka waɗansu yara ne samarin ansar ne wai su ne suka koma baya suna tsegumi lokacin da za a je boka suna cewa shi wannan abin ya ɗauka yaƙen rumawa tubus tubus ne kamar yadda yake kan larabawa to sai wai annabi ce musu kun ce kaza suka ce a yi ma kunna na kulu ya wani la sai Allah ya ce abu abdullahi wa ayati kuntum tastazu abu la ta san la ta tazuru qarqa wa ba da imani to sai aka ce wai an dalil wasiya wai ku yaran kuma na ansa. dattawan quraish ne dattawan quraish ne suka yi magana ranar gajir a wata rumfa suna magana kuma wani Eh, sahabin annabi ya ji su sai wani ya ce ta da dai annabi ana masa wahayi yana faɗa amma yanzu kuma daɗa ƙarshe ya zo zai koma yanzu kuma yanzu ba wahayi kuma yake faɗa ba rasarar sai yake faɗi sai wani ya ce ba son rai bai hauka ne ya ce baka ga lokacin da ya daga hannun dan uwan nasa baka ga idansa yana wani warwar ba a ya hauka ce sai wani ya ce ko ya zama sa rai ko hauka abin da ya kafa nan ba zai yiwu ba abada to sai wani ko tsaruman suka shawa ne ka ji mu ne ya ce na ji ma ka ji abin da muka ba ce to don Allah kar gaya ma na ya ce wallahi sai na gaya shi kar ka gaya mashi shi ce wallahi sai na gama shi ba za ku faɗi wannan magana ni in ke ba gama ne sai ɗaya ce je ka za mu rantse da Allah ya ka ke mu faɗa ba kuma ba zai ba zai ƙaryata mu muna da tawa ya eh, gazgata ba kuma ya je ga malamin suka zo kuma suka yi rantsuwa to kaga wannan dole zai na maka cewa shi annabi yana fama da waɗansu mutane akwai matsala tun da suka ga daura ta kafa ko a taɓa ba su daura kuma suka shiga tsoro suka ga ga daura ta kafu shi kuma rumawa na kwaɗayin su zo su yi ƙala'i a kansu suna jin tsoro suna ganin cewa eh, wannan mutum tun da zai ga daura ta samu shi kuma ga shi yana neman ya zo ya kai mu yadda roma za su halaka mu ina kai ina ya kara rumu da sa manya-manyan dawoli irin wa'yan kamata ya sasanta da su a zauna lafiya Ka kuma kai kana neman aji a yake su ina mu ina ya So saboda ka gara kawai wasu fahimci ko ma ba da cikin shi annabi ba ne? ta kai ma hakan wasu ko ba da cikin ma shi annabi ba kada ya zo kawai zama wani sarki ne kuma ya zo ya cutar da mu gara ya tafi kawai mu ga muka kafa daura sai mu sasanta da waɗannan mutane mu zauna lafiya to irin matsalar da manzo Allah yake ciki kenan ga makiyan waje can farisu da rumu suna son su yi kala'i a kan addinin nan shi kuma a cikin gida ga waɗansu waɗanda suke su abinda su kansu a ahmad kuma an fi so su abin da ya dame su kawai yanzu annabi ya tafi kamar shi ne ma matsala kawai ya tafi kawai dola ta samu a tafi kawai a ba su kudi su zauna lafiya su sasanta da da farisa da rumu su kai musu haraji su kai musu abuwa a zauna lafiya su ci daularsu to a wannan hali manzo Allah shi kuma Allah ta'ala yana son ya gwada mutane kowa za a gwada shi ko da kuka bi annabi za a gwada an ce bayan wafati manzo Allah ko ni da ya fashe da kuka kana cikin ibn mai kawo ya fashe da kuka aka ce kana kuma ce kukan da nake bakin cikin da nake shine yanzu ban san fitinan za ta zo ba bayan annabi ina ma da mun mutu kafin shi kafin wani alkhairi yanzu ba san ko mutum da za ta goba annabi sai wani ce ni ko na fata ya zama na bi shi yana da rai kuma bi shi bayan ya of course idan mutum ya tsaya gaban annabi har ya shahada kaga shi ya huta kamar yadda manzo Allah ya ma yan Uhud shaida ya musu shaida ya ce ko kamar na yi muku shaida akan imanin ku akan shi kawai sai wani daga cikin sahaba sai ya ce mu fa ai ma mun imani da kai kamar da suka imani kuma na sana kamar da suka yi sai ce ku ban sa abin da za ku haddasa ba bayana kuma yana na cewa ku ban sa abin da za ku haddasa ba bayana ba to ga wanda su suka suka yi shahada da kaga su su lafiya ba aka yi masa shaida to kuma kun san bayan wafatin manzo Allah akwai a Makka da labari ya je abu sufiyan e, ya tara mutane yace to tun da annabin ya mutu mafita addini shi kuma dai a littafin sa ne kar aka wani ne ce shi a suke kage littafin ahalus sunna ne to tuwai a fita addinin tun da dai annabin ma ya mutu kuma sai suka yi min za su fita da su koma addinin kakannin su ke sai aka ce sai suhail bin am ya zaro takobi yace duk wanda fita za mu kare masa waya yace ku kyale wannan hasara take damun shi sai abu suwayan ne ji tsoro sai ya shiru kun san ana an ci harola ranar yarjejeniyar hudaybiya da yake sahil bin Amru ne yazo yana kama annabi wani irin takaka yana wani irin cika baki yana wani aiki kumbura yana wani maga maganganu cewa share sun nan su da ka san sunan ka da na babanka ya kara kuma ya inda na sun share ka ce shekara to aka ce wani ya ce masa wani kyale ne wannan harshen nashi da yake eh, eh, gagar yana magana in tsaga masa harshen sai ce ah, a ina zan masalo da mutum ba Allah ya masalo da ni kuma ya ce wata zai magana da balaka ba za ka zarge shi wannan da ya haka yake rafi da sayar bin amur ne wanda da wannan harshen da shi kuma ya ce ruwan da fita addinin za mu sare masa wai to kuma sai suka ji tsoro shi abu sai ya ji tsoro daga yanzu sai kuma mutane suka fasa kuma fita addini to kun ga irin wani musu wa'annan mutane masu tarabusi masu tarabusi suna dako ne su ji kat su tada fitina to kai ka ga yanzu wani wanda haike tunanin a fita addinin ya ka gani mara yawa kuma a yakin handak a yakin handak akwai wani ruwaya na san ko da tafsiri da nake sai dan tsage tafi na ce kada wani kada kamara ma ta dauke abin da aka rubuta duk ma zan ga muku sunan mutum amma wani mutum a ce ana ce mashi Abdulrahman bin Auf ta wajen shi aka rubuto magana to sai wani wanda ba za faɗi sunansa ba sai ce ma abdulrahman bin au bayan ibn abdulwud amr bin abdulwud ya tsallako handar din nan yana kiran mubarak duk sun birge to sai wannan ya ce ma abdulrahman kaka wannan shi ɗan wala duk kashe mutum sai ce musu mini abin ya ce mu miƙa musu muhammadu ne kawai kashe mu kuma su mutanen mu miƙa masa muhammadu ya kai shi mu koma cikin mutanen to ga wannan duk wannan kaga duk irin mutanen da ake tare da su kenan to da yake wannan yanzu aka ce Abdulrahman bin Auf ya rawaito mutum zai sun cewa da gaske ne wannan sun yi magana da wannan mutumin ne ba ƙarya ya mashi ba amma shi mutumin ba akwai sunansa amma ban faɗa ba to kaga duk irin waɗannan masu tarabusi wanda su da ban Allah ta'ala ya faɗa walau da alaihim min aqfariha thumma fitina fitnata la atawha wa ma talabbasu biha illa ya to kusan a rawar da kala rahim abin a inda an shigo musu wa ranar handa da a ce ainihin an rutsa da su an shigo musu cikin bandida aka tambaye su fitina kun zama nan fitina ku fita a addinin koma ya fi rasuwa la'atawa da sun ko zai kima nan fitina wa mata da ba su ga illa da sira nan da shi wasu su zo kuma su boton lati da kuma da mana ta sa da su turkuwa hamzana za su ce a irkuba su koma gida wannan ba hadisi ba ne ballantana ka ce a wani sahihin aka roito alƙur'ani Allah ne yake faɗi walau dukkanar alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnat la'atawa wa ma talabbathu biha illa yasir to ورد الكانوك أهد الله من قبل لا يورون الأدبار وكان أبي الله مسؤولا to su kuma aure cika baki ba ji ba gudu ba ja baya ya su da irin yan cika bakin nan kai eh, da da habar khawfa sarakukun bi alsanatin hidaja ashihatin alkhair Allah kuma yace ulaika lam yu'minu fa Allah amalu ko suna tare ko an ba son su ba an son su to ina faɗin wa'annan duk a faɗi a gane cewa irin halin da annabi ke ciki to irin irin wa'annan mutane to haka ya san abin jarabawa tana nan kuma lallai Allah zai wa kan adullahi mas'ula za a gwada ka a za mafara yadda kake kutun kudu in za ka yi ma annabi ka za a za ka ga ko za ka me za ka iya amma dai annabi sai ya gama isa da sakonsa amma ya gama isa da sakonsa ana ya kyale kama a ce to yanzu dama ta samu yi abin da kake so kai annabi kafin dai ya gama isar da saƙonsa, sa wannan baka isa ba sai ya isar da saƙo. to amma tun da ya gama yanzu ba za a kyare kan mai za a kai a gama za a kai sannan bayan annabi kuma duk abin da duk abin da mutum ke so ya yi a gari su mutane sun gane gane wai ya za a yi Allah ya kyale ya kana haba jama'a ba ku san ce ana gona mutum bane me yasa Allah ya ko annabi da saƙo? inda Allah ya so duk da sai yi mu ma aljanna ko yi mu kamar mara'iku mara'iku suna saba ma Allah ne la suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru su ba saba ma Allah sam sam in Allah ya so sai yi mu mara'iku. da baban Adam da yana nan aljanna sai biya haife ba nan in sai in aka ce mana ma ko in su halitta zai saba ma Allah zai ce ya za a yakan ai ba zai yi wa a ce a saba ma Allah aishi shi yanzu da mala'ika zai tunanin na zai yi a saba ma Allah zuwa zai tabbata na ana saba wa Allah sun sa suna maki bil adamin ya za su saba ma Allah amma halittar mutum daban ne da nasu shi mutum da aka yi shi ana gwada shi su ko ba ana gwada su ba su ba a gwada su an bayan da ba ana gwada su ne a ga ko za su yi ko ba su yi su abin da aka sa su shi ke kawo domin ko halittar mu ya bambanta ana gwada mu saboda ka kowa ma ana gwada shi duk gwaji to na tsawaita magana akan wannan duk ina kokarin in ci bada akan cewa gane cewa lalle akwai matsala kafin manzo Allah ya bar duniya a gida da waje amma me duk a cikin wannan matsalolin ne Allah ya Allah ya katange annabinsa ya iya sanda da sabo wato ba karamin mu'ujiza bace a cikin shekara 23 an canza duniya wanda bai taɓa faruwa ma a ba a tarihi sai a kan manzo Allah da yake iko ne na Allah mu'jiza ce mutane da suke da zukata kamar na duwatsu su ne Allah ya canza su cikin gajeren lokaci suka yi imani suka tsaya tare da annabi to kuma yana tare da wasu wanda suke imanin su iri ne ko akwai wanda imani duk an yi magana dangane da sai ce ana yi da kowa da kowa ne ba da kowa da kowa ake ba ana yi da wasu ne ko ma kun sani a cikin alƙur'ani Allah ta'ala ya magana dangane da wasu mutane wanda ku in ka ba za ku ji musu munafikai to ai munafikan ma mutane ne ko yawa kuma suna cin ta yawa kuma suna tare da annabi suke munafunci ne to wasu kuma ba ma munafunci ba ne raunin imani ne don Allah ta'ala ba kowa da kowa ne munafiki ba wani ba munafiki ba ne an fahimta ai ya yarda da Allah da annabi amma makwaɗaici yana son mulki shi kuma disease ne ciwo ne son mulki wani kuma ba munafiki ba ne ya yarda da Allah da annabi amma matsoraci wani kuma ba munafiki ne ya yarda da Allah da annabi amma rago ne da rago da matsoraci da makwaɗaici to wannan da tsoro da kwaɗayi da rabantaka don yana sa don rauni ne ko ba rauni ne a wajen mutum akwai wani wanda yake kuma akwai wanda bai da tsoron ko bai da kwaɗayi ko shi ba rago ba jarumi ne an fahimta ai bai da tsoro kuma bai da kwaɗayi kuma duniya ba ta a bakin komai take a wurin sa to akwai su kuma ci to kuma aka ci haka ba sai kai kullum kai kuɗin goro in an samu jarumi ka ci duk jarumi ne ba ba taɓa ganin rashin adalci irin wannan ba yahudu sun yi wannan suka ce su ne aburaniyawa sunan su aburaniyawa ko san aburaniya abara eh, abarar bahar ubur wato sun bi ta kan ruwa Allah ta'ala ya dara kogi ya wuce da su lokacin da aka dara kogi din nan annabi musa da jama'a suka wuce da waye da ba a wuce ba har akwai jaki shi ma rai lela anu ba an mu jakuna kaya ba to akwai kuma bal am amtsan ba'ura akwai samiri daga su aka wuce a nan ne ma shi samiri ai ya ga ƙasa na motsi shi kofaton dokin inda dokin mala'ika ya taka sai ga ƙasa na motsi kamar inda kofaton doki sai ɗiba ce wannan zai amfani shi ne wata ana ya sami ya mana maraƙin ya zuba mashi wannan wurin mai motsi sai aka je na muwa su suka yi ubangijin musa ya manta bai gan shi ba ya je na neman sai suka shiga masa rawabi to a kun kasa mai riya da shi aka shi aka shaibake aka shaibake saboda haka su ya fura su suka ce ai su ne zababbun Allah saboda kogi ya dare sun wuce kowa da zai zaɓa Allah ajma'ina kowa kowa zababban Allah ne to Musa ne zababban Allah saboda shi Allah ya zaɓa da zan wansa Haruna ya aiko su da sako zuwa mutane sauran mutane kuma ana gwada su ne ko su imani ko kasu yi ko su kyauta ba ko su muna ko ba a bayyanta ba to amma akwai mutanen kirki a cikin su amma ba ta cikin su kowa da kowa to su irin wannan rashin adalci na cewa mu ne zababban Allah Shi ne waɗanda suka kawo a cikin addini suka ce dole su yi zamani da annabi lafiya kuma duk abin da aka faɗa suka yi sisi da idanu suka to kan cika ku da dogon bayani na ku shi fiɗa ne na cewa manzo Allah ya san da matsala ya san kuma a cikin ma akwai masu tarabus a suna dakace ne suna jira don ma sun yi mai dan su maganganu sun yi su maganganu ma don ba wani lokaci nake faɗin cewa to su a waɗannan mutane sun ce wai manzo Allah wai bai yi wasiya haka suke cewa ma'anar wasiya bai ce in ba ni wani ne zai zama shugaba shi zabe abin da suke nufi ke wai bai yi haka nan ba to abin zai ba da mamaki ko da da hujjan hankali a ce ko da mutum ma wani ne mai hankali ake magana da shi aka ba shi labarin annabi aka ka ba shi labarin yadda ya kafa daula aka ba shi labarin yadda a manzo Allah ya koya mutane komai da komai a rayuwarsu karami da babba aka ce manzo Allah na ya kwa musu komi an ce wasu na yin sa suna ce ko kuna ci annabi ko ya kwa mu ya kwa to har dai da ake tsuguna uh, bayan gida haji ai har da wani man kwa mana bai ba yi ba akwai ba koyar ba wasu ma da nasan alqur'ani sai ga nassan alqur'ani nassan alqur'ani yazo yake cewa ainihin la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu alayha al'ada aka ce muku kuma har ma har ma zarar ta ba in kila la kuma ruji'u farji'u wato za ka zo ne ka ce suna da kawai ka ce assalamu alaikum in shigo a ce wa alaikum salamu shigo ko ko alaikum salamu wa wa alaikum salamu wane ne suna ta ce karka ce ni ka faɗi sunanka da za a gane ka sunanka da za a fahimci kai wane ne wato in ka ce ni ne ai ko amma ni ne mm. sannan kuma kar ma ka faɗi suna kawai wanda yake ba za a gane ba in sunan ka abdullahi ne kar ka ce abdullahi ne to abdullahi sai kar ka ce abdullahi na gida kaza ko abdullahi kaza irin yadda aka san kaza a gane tantance ba ne sannan an ce maka shigo sai ka shiga in an ce maka wa alaikum assalam koma sai ka koma idan kira kuma ko farji ko koma to wannan sallama ne kowane abu sai da aka yi bayanin shi san ka san ka san ka san ka san ka to sai kuma ko da lokaci kuma suna tambayan annabi tsaro na ka ana azab an kaza ya tsaro na ka an ba lashi na yari da yawa alqur'ani hmm? kowane abu suka tambayi annabi sai ya gaya musu wani lokaci sai shiru sai an masa wahayi sai faɗa to ya tsaro na ka ya tsaro na ka na ai kaga ya kamata bisa hujjan hankali a su ce idan ba ka nan wa za mu yi ko ba ka bane tunda suna tambayan abubuwa ma kanan kanana ya tsaro na ka ma za yin fi kuma kudar afu ya tsaro na ka alin ya tama kudur islafun na kai ya tsaro na ka alin makil kurko aba ya tsaro na ka gashira kulkala bayan kaga ya kamata cikin ya tsaro na ka sai to ya rasu lallai. kai mutum ne mai tafiya ba za ka tuya za mu yi bayan baka ko a ya kamata sun yi tsaro na kai zauren da kuma lalle sun tambaye shi ɗin sun tambaye shi ya gaya musu amma ba abin da suka so ba ne yawa to shi to ina ga muku ne ko da rubuce hankali aka baka da su annabi zai yi kai ka sawwala cewa zai bar duniya da abin da yake amma bai ci musu ga yadda za a yi ko da kai mai hankali ne kawai kai ba ma wasu ba kai a tsammanin ka hankali zai bagaya maka cewa maza Allah zai tafi bar al'umman da ya kafa ya sha wahala wajen kafa ta da tarbiyyar sai ya tafi ya bar ta garke ba makiyayi alhali su kuma su al'umma sai ba su sai ba su sai ba su rika barin al'umma haka nan ba wa ai da sai su koyi da sunansa shi ma su rika ko su ma su tafiya ba su bar al'umman wawe su ma su kokari bayan ba su tabbatar da wane ne zai biyo bayan amma su ya to wannan cewa annabi bai ba siya ce su kuma su dawo su yi karo da juna sai su kuma yayi har sai wani su yi wasa da ake wasiya sai su yi yayi wasiya to amma abin da yake nufi shine wannan shine halifansa a gidansa da biyan su sukansa da abin da ya shafi iyalinsa abin da yake nufi al'umma ba al'umma ba ce to sai kuma su wani lokacin sun zai eh ya yi wasiya ya faɗa abubuwa muhimmai guda uku na ɗaya ya ce na fizo ya ce usama na biyu ya ce a harbi ya kuda an jaziratul arab na uku an manta wani karfi na manta kai ba na manta guda uku ne to wani ne na uku kai na manta ko aka yabi to ya manta an zai da za a yi wasiya uku an manta ɗaya kai na san koda koda wani ne aka ce aka ce masu wasu ne uban sai mutu ya faɗa abu guda uku amma sun manta ɗaya za ka ce ƙarya ne sai ka ce ƙarya ne wasu manta ba sai ai ya faɗa mana abubuwa uku amma mun manta ɗaya duk gaba ɗayan kuma duk gaba ɗayan an duk sun manta ce kai ƙarya kuke za na kuna nan sa ba ku so <laughs> to shi kenan da ya a takaice da an ci an manta guda ɗaya wai guda uku ne wasiya to manzo Allah ya ɗauki mataki don magance abin da zai yi iya iya wasu don kiyaye wannan al'umma ko da yake mutane marhalar jarabawa suna nan kuma marhalar jarabawa saboda haka bayan da ya fara rashin lafiya wanda kuma ya riga ya san cewa tafiya ne kuma an riga an mashi nune ya ma riga ba cewa wannan lokacin tafiya ne an ce mashi kenan kaba abubuwa biyu ne da suka rage ya gama zai koma ya zuwa rahama ubangijinsa akwai abubuwa da dama da wayo da ba da ba da dama da suka cewa an riga an ma annabi nune da cewa shi kenan tafiya ne saboda haka a tsakiyar watan safar sai fara rashin lafiya to kuma ganin haka sai ya kawana runduna ya sa wasu mutane duk a cikin runduna da ya ce usama ah, bin zai shi ne kwamandansu eh, su tafi tabuk don an san tafiya ta boko da aka yi ko da mutane suka ce mishi waƙin ta boko ba yaƙi ma an yi wani wuri ne sai su ruma suka gudu don shi sarki rum ya zo da gangami ce zai je kadari kan annabin da duwanda imani da shi to sai shi kuma annabi sa aka yi kwa duwanda imani da Allah da manzon safa ya ɗauki masa bai fita da kuma labari ya jema ruma ai a gashi annabin ya fito da duwanda suka imani da shi sai kuma shi su kuma sarki rum sai ji tsoro sai zuwa guji jama'a to yakin da ba to sai kuma ya kawo no, waɗin sai sake cewa su je karra kukurar san yakin uta. wanda aka yi wanda aka kashe jafaru tsayar da abdullahi rawaha da hassan bin thabit su uku shi kuma Khalid bin Walid ya ɗebo mayakan ya dawo da su har masu bar suka zo su an ya faru a furor to bisa sabila amma wasu na jin kunya su fito saboda kullum sai a ce ya faru a furor to bisa sabila a ce wa oil ko gudu don sun sun kwaci kansu ne don roma da sun kala ya kansu da suka gudu su har ce a dabarar da suka suka je wani wuri suka ga za su a ci masu suka dinga ta da kura to sai su ma suka hango kura ta yi sama suka ce ashe kaɗan ne suka zo ga madar su sun zo sun kawo masa ɗauki sai suka zuwa waje su kuma suka samu suka dawo to sai ya kawo kowane wasu na ya ci aji ya sa zai yi bin usama shi ne kwamanda sai suka ce to ai shi yaro ne to shi kuma za a ya sa bindiki ya san da ya sa ya kafa don ya san wannan za kafa hujja da cewa wani yaro ne sai ce to ai in kun kiyarda da shugabancinsa kun kiyarda da shugabancin babansa kafin shi don ya sha kowane runduna sai ɗora babansa zai bin harafa a matsayin kwamanda to su kuma su wasu su a ganin su ɗaukaka a kai kai ɗan wane kai wane jikan wane kai ba ƙwarai shi su a wurin sakanan abin yake su kai ba ƙurushi ne kai ne ɗaukakaki a da ke na a jahiliya amma shi annabi ya zo da addini daga wajen Allah a ka ɗaukaka a wajen a addinin Allah ba jinin wani bane in aka rakuma inda lahi yawa Allah ana domin wane ne ya yi a addini ba kuma ya fi a addinance shi zai na harsa da yake wajen annabi ta fuska kafin kafin a yi annabi wahayi amma ana ce mishi zai bin muhammad sai mm-hmm. da aya ta sauka ta ce a daina kiran mutum wani dan wani in ba shi ne ya fi shi ba sannan aka daina ce mai zai dan muhammad sai ana ce mai zai eh, aiwa bai da harasa aka ji mina ce zuwa babansu sai ce an ta abuna ah, wa maulana yanzu ka zama walan mu kudu uhum da aba'in wa yanzu ta alamu aba'u fa ikwanukum bidini mm-hmm. wa mawalikum sai ce an ta akuna wa maulana sai ana kiran shi zaid bin harifa a yanzu da an san babansa shi zai dacen bawan annabi ne kafin a yi annabi wahayi to kuma ya zan bawa ne sanadiyar an sace shi an sai da shi yana yawo to babansa kuma yana son sa yana ta begen sa ai oh lokacin makoki yana cewa zai kana da zai masare ko kuma ka mutu mutum da sai wata labari zo mai daɗi cewa an gaishe yana bauta a hannun wani bahashi mai mutumin kirki duk ana labarin muhammad bin abdullahi al'ami sai suka zo da dukiya su fance shi in ya yarda shi annabi ya ce lokacin ba ya masa wahayi ba ya ce in zai lokacin ba ya ce in zai da ya yarda ya bi ku ba san ka dauko mina ku ba sai ko zai da ya dawo aka ce zai ka san wannan ya duba ya ce eh, duk da yana yaro aka sace shi ya ce wannan mahaifi na ne wannan kuma ɗan uwansa ne ya ce a ah, ma da la'akar rungumi juna zai bayan harata sai ba sai gano ba mahaifinsa suka rubu wajen a ta murna sai ce to sai maza Allah ce lokacin ba a yi wahayi gare shi ba mm. ya sunansa Muhammad bin Abdullah mm. Amin ya ce wa'annan ka gane sai ce eh, wannan mahaifi da nan kuma dan wasu ne ce to sun zo ne da dukiya suna son su a waje na ni kuma na ce musu inda ka yadda ka bi su to ba za ka ɗauko mai da ka bi su sai sai ya ce shi ba zai bi suka ce zai yanzu ka zaɓi ka zauna a bawa maimakon ka zauna a tare da iyayenka sai ce ya baba ina son zama ka bayani game da wannan mutumin da nake tare da shi amma ba a gabansa ba sai suka keɓe mai gaya musu mai gaya musu mai gaya musu suka ji bayani ya dinga ba su labar abin da ya gani tare da wannan bawan Allah suka ce kai ya kai ya zauna tare da shi zai gaya suka ce sun yarda sun yi zai zauna ya ci gaba da zama a bawa sai to daga nan sai maza da ce to yanzu ka zama ita ce ka zama ɗa yanzu ka zama ɗana to sai ana ce mishi zai bin muhammad saboda su a jahiliya da can suna mai da suna mai da ɗan wani nasu to daga baya ne alƙur'ani zo da cewa a daina ce mutum wani ɗan wani in ba shi ya fi shi ba a tabarni a musulunci to sannan sai ana ce mishi zai bin harisa to kun ga zai bin harisa shi ba bawa ba ne kun san wani wani wani abu da suka rika yi na ce kokarin su ce wane ne farkon musulunta wannan tala'u daga baya ne a tarihi ba aka zo aka yi wannan ba a lokacin annabi aka yi ba kun bayan ba ma lokacin sahabban annabi ba ba ma lokacin da baya daga baya kwarai ne aka kirkiro ana kokarin a nuna cewa wane ne farkon musulunta sai aka rasa yadda za a yi shine sai aka sai aka ce to wai an yi adalci yanzu na ɗaya a matsa khadija na ɗaya a yara ali na ɗaya a na ɗaya a bayi zai kuma zai ba bawa ba ne saboda dalili sun san cewa da annabi ya zo da saƙon gida ya zo aiko gida ya zo ko tun ma lokacin da yake zuwa kafin nan na shekara goma sha biyar matarsa hadija tana shirya masa guzuri ya tafi na san ba su kawo ruwa ba amma sun sani cewa Ali bin Abi Talib shi ke kai masa guzura kuma yakan zauna tare da shi a kogon kuma akwai magana sama yake cewa na bauta ma Allah tare da manzonsa shekara goma sha biyar kafin a masa wahayi hmm. zuwa da ka shi yake zuwa masa da guzuri a kogo to kenan sun san cewa tabbas Tunda annabi ya zo da wahayin nan ko ma wani irin labari za su kirkiro sun san cewa gida zai su sun ma ce ya zo gida ɗin ko to san saboda sun san cewa yanzu ah, dole dole dai ya zama mutane gidan suka fara musulunta to shine sai suka rasa za su yi su sai suka ce na farko a maza to zai ba namiji ba ne sai aka ce wai bawa alhali shi ba bawa ba ne a wancan lokacin ma mai suke ce masa ko gaya muhammad zai da bin muhammad suke ce masa to sannan sai suka rasa za su yi da abu tsari to ga kun baban annabi wanda shi ne na annabi ɗin a hannunsa annabi ya girma a ko oh, to shi ya za a yi da wannan dattijan kuma sai aka ce shi kafiri sai aka hana mashi musulunci mai wani ci ai da sai adalcin da suka saba su ce na ɗaya mazawa ne na ɗaya a mata Khadija na ɗaya a yara Ali na ɗaya a cikin sai su yantattun bayi bai kamata su ce bawa mutum da zai da bawa ba ne sai su ce na ɗaya a yantattun bayi kuma wanda ba ƙurashawa ba zai sai kuma su ce to na daya tsofaffi kuma su ce abu tsari sai su suka gani za su da abu tsari suka ce shi bai musulmin da ba ma zan suka sa shi a wuta ko sun ji kunya ne sai suka ce kuma wai wai amma garwa shi kawai zai taka kira sun ji kunya ne suka gabaru da su sace shi a aljanna inna hu man yushrik billahi faqad harama Allahu alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar lalle wanda yayi ba ya da rabo amma ya suka kila sun ji kunya ne suka ce gashi mushriki amma kuma amma inda haka ne sai a ce ana son rai ya za a yi mushrikai su je wuta amma mushrikin gidan annabi shi ya tafi aljanna ko ko sun ji kunya ne ban sani ba sai suka za su to shi ke ne wannan labarin da kun san yadda aka yi zai bin harisa na ne yasa da kawo muku wannan labari to zai bin harisa eh, shi shi manzo Allah ya rika sa shi a matsayin komanda ba don komai saboda shi yana da rigayi a addini an fahimta ai so su kuma su kuma suna ganin ƙwarai ne abin ba wai ba wai eh, wane ne wani addini ba wane ne ba ƙwarai shi shi su a wurinsu shi ne ɗaukaka saboda haka ne ma suka ga cewa shi eh, zai ba za su yadda da shugabancin ba to ga shi kuma usama bin zaid yaro ne to amma kuma annabi da yadda ya sa shugabancin bin ya san nan gaba za su ce wani yaro ne ba su yi shi ya sa sai ya sa to ya ce ya sa yaro sai ce to su fita kuma sanannen abu ne in mutum ya zuba tarihi zai ga suwa ne ne aka sa karkashin zurundunan eh, usama kama ya ce la'anin lahu mutum suwa ne ne aka sa a ciki zai ga cewa an sa manya-manyan dattawa duk suna cikin rundunan zai mm-hmm, Usama bin zai duk suna ciki annabi ya ce musu fita to sun suka ce har shi zai ɗanyi ce ya rasulullah kana cikin wannan halin ba za mu so mu barka a wannan hali sai ce ku fita ku fita sai suka yi sare ne to har yanzu mun fita cikin wannan hali annabi baya da lafiya to in ba wani wani abu ya faru ya ce su fita ya sa aka aka tara mutane ya hau mun da ya ce masu lallai shi ne umarce su fita ya ce na fi zuje shi usama na fi zuje shi usama na fi zuje shi usama la'anar lafuman ta hallafa an je shi usama har sau uku yana ce la'anar lafuman ta hallafa an je shi usama wanda duk aka sa sunansa aka ce fita a cikin rundunar usama ɗin in bai fita ba allah ya tsine mashi. to tsinuwan annabi inuwan Allah ne Ina da alladhina kafaru min bani isra'il ila alafa lisani dawuda wa isa bin maryam in annabi ya an Allah ne yi dole da annabi ya tsine masa to Allah ne ya tsine masa la'ana Allahu man takhallafa kun san ta takhallafa yake fita wanda duk bai fita wato cikin wanda aka kawo aka ce su bi eh wanda duk bai tafi ba Allah ya tsine masa da sannan suka fita suka tattaru suka fita suka fita suka je suna tafiya suna dan cewa a tambayi musu gari mai ake ciki suka kai wani wuri can wajen garin madina sai suka ɗan dakata suka ci abinci kuma su labari mai ake ciki to can aka ce jikin annabi ya yi tsanani cancin wani zo musu da labari labarin wani iri ne da kamar da yake a rubuce ba daɗin faɗa ban san mai ce ba amma dai ya ce innahu ya mutu ko ya ce inna rajula ne ko ya ce inna muhammada ne ko ya ce inna rasulullahi ne amma ya mutu ya ce kasan kun ba da dabi a cikin wannan magana innahu ya mutu ya ce ya ce fa mutuwa ba yake ma'ana yanzu ya kai ga sai su suka dawo suna dawa ko suka shiga inda annabi yake suka shiga su waɗannan manyan mutane to annabi ciwo ya yi tsanani har bai san lokacin da suka shigo ba buɗe idanun da zai yi sai gansu to waɗannan mutane. to sai sa abin da yake gudu ya uku. suna son ya cika suna sai ce ku kawo man takarda da ta wala rubuta muku abin da in kuka riƙe ba za ku bace har abada sai aka je a kawo takardar sai wani daga cikin sai ce ba za a ba da takardar a ce annabi ne zai ce a bashi takardar ka ce ba za a bashi ya ce ne ba za a bashi ka ce annabi ya ce a bashi ya ce san ba za a bashi kuma mai zai rubuta babu bukata a tsoron kitabun yace ce ai mana da littafin Allah hazbuna kitabullah hazbuna kitabullah ha a magana ya sai sai sai sai amari wannan sai ba zai yi ba yanzu annabi ce a bashi karba ba sai an bashi wannan sai ba za a bashi ba wannan sai sai shi wannan mutumin sai ya faɗi wata magana wanda hatta masoyansa don hannun sa yanzu yana masoya mm. mafiyan mutane ma daidai masoyansa ne hatta su suna wasu suna jin nauyin su faɗi magana sai suka ce eh, wa ƙala kalimatan allati ta ani annal waja'a galaba ala rasulillah wato suna jin nauyin su faɗi kalma suka ce faɗi wata magana wanda take nufin ciwo ya ma'an nabi zafi amma masu sagayawa ne amma duk shi wata magana ya faɗa wato suna wasu kuma suna faɗan kalma amma sai su kokari su dan nemi su canza mata ma'ana haka saboda shi ya ce ne magana da ya fita ya ce innar rajula la ya hajo ko kuma a wani ya ce hajarar rasulullah wa yazbala Allah ya sauki kuma sun san ma'anan ya hajo yana nufin yana hauka ne ta yi hankali kuma aka ce hajara fulan ma ya yi bakar magana ya yi mummunan magana ke ya muna magana in ka ce hajara fulan ko ba ka ce bil kalami ba yana nufin ya yi mummunan magana in ka ce huwa ya hajjar ma'ana shi mahaukaci ne. Ke duka ne to sai wa hawan ma eh, suna karanta in suna dan magana sai suka ce ai tana ya yasa akwai hayan tambaya eh, a hajara ne yake cewa wato kamar yin tambaya ne ko ya yi hauka ne ba wai ya yi hauka ba hajara ba ne a hajara wasu kuma suka ce eh abin da ya faɗa ne kuma lalle jaruntaka ne hmm? wannan wannan daban al'ajibi har akwai rubuce-rubucen wasu ke da kudantukan sosai cewa wai ainihin hawar wani ma yake cewa ai kila shi manzo Allah ya so ya rubuta wani abu ne wanda zai zama hmm, eh, ya tsanani ya zama bala'i ga wata al'ummar nan to sai Allah kin samu wannan mutumin ya hana a rubuta don sai ya zama kawai al'umma ta wuta. to Allah ta'ala ya cewa ma ka ila rahmatan lil alamin sai suka sai suka mai shi da annabi shine azaba lil alamin wannan mutumin kuma shine rahama har ma ga annabi zai rubuta mu musu abin da yake za su wahala sai shi kuma waya hana kamar dama annabi yana yin rubuta masu abin da zai zama matsala ne to kuma sai suka dare aka yi rigima aka shiga harguwa wasu na cewa dole sai an ba annabi takarda don wasu suna ce sai so suna ce alƙawar ma ƙara kula wasu suna ce alƙawar ma ƙara rasulullah sai wani alƙawar ma ƙara kula alƙawar ma ƙara rasulullah to sai manzo Allah ya ya ce ku fita ku ba ni wuri ba bai kamata ya zama kuna harguwa a gaba na ba sai suka sai suka waje manzo rahama ya riga ya ga abin da ya riga ya faru abin da ya abin da abin da abin da ya kokarin ya kawar dama ya so ya ya kawar da wayannan mutane ne ya zama sun tafi an cika wansa ya zo yanzu ba sai da su dawo kuma dai ba ya da su iya al'amari ya tabbata to ya ko sai zo suna dawo in suna dawo ne su ci manzo Allah ya rasu to fatin manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi duk da san shi kuma sun yi wasa da tarihi sun rubuta abubuwa daban-daban wasu ba daɗin ji wasu ba daɗin ji amma dai sun rubuta ne wasu kirkire-kirkire daban-daban na ga kirkire-kirkire daban-daban mutane suna karanta kuma suna cewa haka ne alal misali su ce wai an ruwaito wai annabi da yana jinya a wani ɗaki wai sai ce a koma da shi ɗakin wance wai sai aka ɗauke shi aka koma wai ita ta nemi izini wajen sauran kishiyoyinta cewa ya koma ɗakin sai suka ce sun yi yadda wai sai su koma wai ɗakin ta to kuma a lokaci guda kuma sai aka samu ruwaya kuma ita ta shi kwararar daga wajen ta kuma tana faɗan wani abu kuma daban cewa ya ce aka yi shi ɗakin fatima da suka ce to wanne ne kuma za mu ɗauka daga cikin wannan ruwayoyin naku amma gaskiyar magana shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika ɗakin sa ne ɗakin sa ne ba ɗakin wata mata ba kuma ba wata cikin matansa da take tare da shi lokacin ƙarshen rayuwarsa ba ko ɗaya da cikin matansa da take tare da shi wanda suke tare shi da shi ne shine ali da fatima da hassan da hussein su kaɗai suke tare da shi a lokacin a ƙarshen lahaza ɗin amma kafin wannan sun roito daban-daban ruwa cewa manzo Allah ce ku kira min masoyina lokacin mata na nan sai wata ta ce a kira babanta sai zo sai manzo Allah ya kawo da kai bai kalle shi sai ya ce ku kira min masoyina na ce sai wata ɗaya ta ma ɗaya su ɗan mata sai ta ci to baban ta kenan sai ta ma ta ci baban ta kira shi sai ya zo shi manzo Allah ya ki kawo da kai ya kallon shi sai suka ce wannan alifa yake ne ma <laughs> to sai suka je suka kira alibin bin to da ya zo sai shigar da shi a mayafinsa ya ce kawo kunnin ka kusa da bakina process to yana ciki a wani ruwaya ya mada aka an samu daga aisha suna tare a cikin yana mahaifin na ce ne cika a wani ruwaya yana ta ba to kuma a wata ruwaya suka nuna cewa sun tambaye shi mai manzo Allah ke bance ka da shi ya ce ya koya mani babi dubu na ilimi cikin kowane babi akwai babi dubu dubu a wata ruwa ya kaya mani babi dubu dubu na ilimi kowane cikin kowane babi akwai babi dubu dubu Wasu ma'anar dubu dubu dubu so dubu ke miliyan ke wato babi miliyan na ilimi kowane babin kuma ƙarƙashinsa akwai babi miliyan to ɗaya daga cikin babobin ɗaya raka daga ciki cikin babobin ilimin nan miliyan so miliyan ɗin nan ɗaya raka daga ciki shine ya gaya masa duk abin da zai faru har ya zuwa hurin ƙaho duk abin da zai faru a doron ƙasar na ya gama shi ɗaya kenan daga cikin babobin shi wannan wani irin ilimi ne ba irin wanda za a faɗa maka magana ture-ture ka haddace a ƙwaƙwalwanka ba ba irin wannan magana cikin gajeren lokacin sai a ga maka duk abin da aka so ka sani ko zai amirul mummuni yana faɗin ko mene sai sai ce wallahi ma ka zabtu wala ku zabtu ma ka zabtu wala ku zabtu ban yi kare ba a man kare sai sai ya faɗi magana sai hawa suna can wata wata kwar magana sai wani ya ce masa ka san gaibu ya ce ma sai sai murmushi ya ce ba wanda ya san gaibu sai Allah wannan ilimi ne da Allah ya sanar da manzonsa, manzonsa kuma ya gane duk wani abin da zai faru kawai sai ka ga shi ya faɗa ne yana faɗa da yaƙini shi ne mai faɗin cewa lokacin balgida mazdar to na da za a yi a shamaki ni ba zan ƙara ne ko zan shamaki inda za a taso ranar kyamu abinda ali zai gani a zai ga wani sabon abu abinda mu ya sani ne ko mai sai ce shi shi nan da haka manzo Allah ya mashi sai ku ya san do'en abu akwai wanda ke wata mata da taɓa zuwa a ah, a masallaci a kufa ta gaya masa waɗansu maganganu sai ce ita ce wannan busasshiya sandarariya mai mai kaifin baki ga ta da al'aurar maza da na mata kuma ta taɓa ganin jini ba sai ta sun koyar da kai ta fita kamar ta ji kunya sai ta waje sai wani ya bi ta suna yin a baya ba sai da ta zo daidai unguwarsu kusa da yau sai ce wa Allah na ji daɗin magana da ke gaya ma wannan amir na ji daɗin magana nan gida na ne shigo ki sha ruwa sai ta shiga sai ce muku yangensa ku kama ta ku je ku leƙa ta ku gani da gaske ne abin da an ce tana da al'aura biyu sai ce sai ta ce shiga ku kwace kar ku buɗe ni kar ku buɗe ni yadda ya faɗa haka ne to sai na ga mu sai ce ai manzo Allah ya ga mu duk wanda zai ja da ni har yanzu a ranar kiyama hmm, hmm, kuma ya yi ce duk wani mutumin da zai kira a kan shari'a ko a kan bata mutum ɗari su bi shi na san a ina ne za a yi shi a yaushe za a yi shi kuma na san za a kashe shi ne ko zai mutu ne na kuma san inda zai mutu ko inda za a kashe har ya zuwa ranar kyamar duk wani wanda zai kira mutum ɗari su bi ko a kan shari'a ko a kan fata duk ya san kuma a yakin yakin sifid sai ibn abbas ya ce amir ibn mutum nawa kashe ka kashe sun ce mutum ka zan kashe sun ce ah, a yi abin da na kashe kiya sai yana ganin kamar abin da amir ibn ya kashe bayawa sai ce to ai kai kana kace kuwa ni ko ina ina kace mutum zai lura ne cikin daga yanzu a har zuwa ranar kiyama cikin tsawon jira a samu mumini na ga sai ya kyale shi a har zuwa ranar kiyama za a samu mumini na ga za a samu mumini sai ya kyale shi to kun ga irin irin wannan wannan ilimi ne za a ke sa maka lokaci guda kawai shi kenan zaman kansa to shi kenan hmm. amiru mu'minin shi ke tare da annabi a lokaci shi kuma ya sa kan annabi a cinyansa ne yana zaune manzo Allah ce a kira mashi ƴaƴansa aka kira saboda suna suka zo na kirjin sai suna ta kuka suna ta kuka Hassan ya fi tsananta kuka har suna Hassan shi Hassan ka tsananta ma annabi rage kukan hakan sai sai da Zahra ta ce su tashi akan kirjin annabi sai ce kyale su kyale su in shaƙe su shaƙe mun kusa da rabuwa saboda su wa'annan biyu wannan da aka kashe shi ne da guba wannan kuma za a kulle masa wuya ya sa su shahidai ko da haka ku kyale su kasance da in shaƙe su shaƙe to tana tare da shi su kuma 'ya'yan nasu suna ɗaya na wajen kafansa na dama ɗaya na hana hagu ta kuma tana daidai ƙirjinsa sannan wani ya sallama ya ce a halin gida in shigo lokacin manzo Allah kamar ciwo ya masa zafiya sai ta ce tana zufa na gangarwa a ƙoshinsa sai da zara tana sharewa sai ta ce kai bako manzo Allah yana cikin wani hali ba zai ba zai ka bari ka tafi sai ya ce to ya tafi sai ya sake daga kwanko a ƙofa ya ce assalamu alaikum ya ahli gida in shigo ta ce kai bako na gaya maka manzon nan manzo Allah ba shi a cikin halin da zai tafi wani bako bane ka tafi to shikenan sai ya tafi sai daga ba manzo Allah sai ce kuma sai ce mata wani ya sallah sai ta ce eh wani yayi sallah ma ci masa amma ba ka hannu za ka ba ko ba sai ce mata ai mala'ikan mutuwa ne to a can sai gashi ya dawo sake kwankwasa kofa ya sallam ya ce assalamu alaikum ya ahlul bait in shigo sai sai da zahara cikin kuka in shigo ya shigo ya zo shi da kansa gaba ga manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce ya rasulullah tun da nake karban rai ban taɓa neman izinin wani in karɓi ransa ba amma kai ina neman izinin ka in ka yarda in kuma ka ce a shi sai ce haka ubangijinka ya ce maka ya ce ai eh, haka ce kan bai wace sai ce to ina neman alfarma guda ɗaya kira min masoyi na jibiri ya ce to sai ya tashi sama da sauri sai ya haɗu da jibril shi kuma yana saukowa ƙasa sai suka haɗu tsakanin sama da ƙasa sai shi jibiri ya ce masa ka ɗauki nan manzo Allah ne sai ce a ban karɓa ban karɓa ba ya ce yana son ya ganka kafin ya bar duniya sai ce mala'ikun mutuwa baka ga inda ƙofofin sama suka buɗe ba suna jiran ruhin manzo Allah Ba ka ga yadda aljanna ta yi kawa ba ta yi ado tana jiran manzo Allah sannan sai suka sauko tare sannan sai ce jibril ya zo sai ya ce mishi masu kusa da ni. sai ya zauna ta damansa mika'il ya zauna ta hagu sai ya ce dama na so kazan in ganka ah, ne kafin in to sannan mala'ikan mutuwa ya sannan sai jibril ya ce ya kai mala'ikan mutuwa ka kiyaye wasiyan ubangijinka dangane da ruhin manzansa sannan ya ne sake neman izini manzo Allah ce ya abin da aka umarce ka sannan ya shiga tattaro ruhin manzo Allah cikin laushi har ya zuwa yana tattarwa har ya zuwa wajen bakinsa sai manzo Allah ya magana karshe ce assalamu alaikum Muhammad sannan tsarkan ruhinsa ya bar gangan ya zan manzo Allah yadda yake da rai haka yake bayan bayan shine har amiru mai kice duk ta hayyama mai ita ga shi dai kai shi ne ɗin dai amma kuma da yanzu ba ruwa to wannan ba kamar masiba ba ce yanzu kamar da ke cewa da farko inda muna nan a lokacin kun san ba ƙaramin ko za mu yi wani don ba ƙaramin masiba ba ne a ce in daidai wannan lokaci a ce manzo Allah sai kuma ya bar duniya a daidai lokacin da ake cikin mawuyacin hali kuma koyaushe mawayacin hali al'umma na matukan bukata ina ma da ake Allah ya tsawaita masa rai ina ta amma hikimar Allah ta komi kuma hikimar Allah ce ne ci kawai cewa cewa kowa ma za a gwada shi kowa ma za a gwada shi tunda shi manzon ya gama aikinsa ya koma ya zuwa ga rahmar ubangijinsa to da nan ko gida ko ya ce ba kuka saboda kan nawa sun ji kuka sannan amirin ya fito da kuka ya ce ku nemi lada na musibanku na rashin ku. sannan aka shiga koke-koke duk gari ya ruɗe da kuka ah, akwai waɗansu um, karatuka da muka yi baya a irin rana mai kamanta wannan Ah, wasu ma na ga har wasu na ga sun sassa a abin nan a net kamar abs sun dauko na wata shekara sun sa akwai wani shekarun baya ma ko shekarun duk shekarun baya daban-daban mutum ya dan duba zai ji zaman mu na na rana mai kamar ta yau akwai wanda muka muka kawo ruwayoyi daban-daban cikin akwai wanda na kawo ya mai tsawo shi ma na rarrage ne na batun inda manzo Allah ya kira Ali ya ce masa wannan daga ruwa za ka yi ruwayan jabir ruwayan waye ruwa ga su daban daban ya ce ya ce ma um, Ali ya gabato ya cire zobensa ya sa hannunsa ya ce na ga Ali ya sa zoben a hannunsa na dama to shi zobe a yadda aka sani bisa koyarwar sunna cewa idan mutum ya cika aka rufe idonsa akan zara zoben sai a sa a hannun babban ɗansa ana cewa ana kiran wannan habuwa wanda hmm. shi ya keɓanta da babban ɗa namiji shi ya kan sa zobe babban ɗa namiji to sannan kuma sai bayan ya ba shi zobensa ya sa hannun sai ce satun ta tambaye tun ina da rai kai sa hannunka ya sa sannan kuma sai ya ce ma bilal ɗauko mini eh, a baya gina mm-hmm. da rawani da surke mm-hmm. ya ce kuma ɗauko mini tuta ɗauko ya bashi ya ce ba bilal ya ka ɗauko mini akwai wata ɗamara wanda aka ce shi da ɗauko shi bai taɓa ganin ɗamara ba masu iran wani kamar in na ce mishi ɗamara da yake so a lokacin su suka rika ɗaura eh, kamar wandonsu da wani irin janjami ne aka anan tsakiya to amma yi wannan ɗamaran kamar an tukka shi ne da kyallaye masu launi biyu daban-daban aka tukka shi aka to an ce kuma manzo Allah ya kansa shi a cikin karkashin sulkensa kuma an mala'ika jibril ya zo masa da shi daga sama sai wannan ya rika sawa a wani inza shi yaki sai ya ɗaura sannan ya ɗora sulki a kai don haka ne ma shi da za ci bai taɓa ganin wannan wannan wannan ɗamara ɗin ba tun da ba yana sa a wancan kan waje ba ne kuma ya kawo masa sandansa ya kawo sanda sannan kuma ya ce kawo takobi na zurfi ƙare kawo ya miƙa mai sannan kuma haruna ya ce a kawo hulunansa da takalmansa ko huluna yana da huluna guda uku akwai hulun da yake sawa in yana zaune tare da mutane akwai wanda yake sawa in yana tafiya akwai wanda yake sawa a ranakun idodin nan guda biyu da rawun duk sai ya bashi har guda uku sannan da takalma kuma takalma biyu wato ma'ana ba kafa ɗaya ba kenan kafa goma an san takalmi ka ce in ma ka ce kawo man takalmi dama guda biyu za a kawo na hagu da dama in an ka ce kuma guda biyu to abin da yake nufi shine ƙwara hudu kenan ko ba lura ba eh, wato um, ana kiran um, um, abin nan tagwayen takalma biyu ana kiran takalma kawai to tagwaye biyu kenan ya ce kawo masa ɗaya ɗaukake ɗaya ba ɗaukake ba sannan kuma da da wani da mayafi da wasu dai gasu abubuwa daban-daban daban ya ce da aka ya miƙa ma da ya ce kuma ka ya ce mai gila je ka zo man kuma da alfadarori na guda biyu da tagori na guda biyu da dawakai na biyu da kuma jaki na ya abu guda ɗaya da ya kawo ce to duk dai har tun ina da rai don kada wani ya ja da kai a kansu bayan bayan to akwai kuma ai wani abin da aka ba a ali wanda shi wannan keɓantaccen al'amari ne shi ne wanjin abin da na farko suka bari wasu akwai wani tabuti da aka mala'iku suka zo da shi eh, a lokacin um, eh, a lokacin tsalut da ya ce ainihin eh, annabin su ya ce musu Allah ya zaɓa muku Farut a matsayin sarki suka ce wa za a iya zama yana da mulki ya ce to Allah yana zaɓe shi sai ga ayan mulkinsa shine mala'iku suka zo da tabuti kamar wani akwati kenan akwai wani bakiya na wanjin na farko mala'iku suka zo da shi to shi wannan tabutin su bane isra'il sun kasance suna ji da shi sukan sa shi a gaba in za su je yaki sai su yi nasara to ko a yan shekarun baya na ga wani documentary suna yi wai wai yanzu ba san ina tabutin ne yake ba <laughs> a habashi akwai wani tsauni da suka ce wai tabutin ne yana nan a ciki amma ba a shiga sun rurrufe wurin da labuloli suka ce amma wanda duk ya leƙa zai makance wai amma tabutin wai yana nan ne wasu kuma suna ce ta ana ta neman ina tabutin yake to mu muka tambayi mu sai mu ce mu da ku tambayi mu da za mu ga muku inda yake saboda wannan taguti an ba annabi yana cikin alamomin eh, iko yawa na wurata na annabawa to kuma ya ba ali kuma ali ya ba hassan hassan ya ba hussein sannan kuma da ba ɗaya eh, bayan can a yi mai yanzu haka wannan tabutin yana tare da ƙa'ayarsa sannan ban da wannan kafin kamar yadda shi manzo Allah ya gaya ma ali ilimin na farko zuwa na ƙarshe cikin gajeren lokaci haka kowane imami in zai tafi shi kuma yana ba magajinsa a daidai yayin cikin amirin wani ya ba hasan yayin cikin hasan ya ba hussein abin har hussein ya gaba ya ba imam zain abidin wa haka wannan bayan kowanne a daidai wani lokaci zai wannan ilimin ya ga zai ga zai iya fi gaya maka abin da zai ya wuce da wanda zai zo wannan keɓantacce ne gare su hasatan wanda suka suka je suka yi abin da suka yi bayan manzo Allah suka ce su ne shugabanni ba su da komi na wannan ba su da rabon komai akan wannan an ce a cikin uh, wannan wannan wannan cikin karatun da muka yi sharhin na hajjar balaga an ce akwai wani mutumin da ya taɓa zuwa wajen manzon Allah ya ce masa wai ban kan tsauta muku ma daga na yi masa wa'insu tambayoyi zan ci sai manzo Allah ya ansa masa sai ce to ya imani ya ce masa ne ainihin matasa hmm. yaushe za a yi ruwan sama wannan taguwar tawa mai ciki to me a cikin cikin kuma me zan yi gobe kuma yaushe zan mutu sai manzo Allah ya yi shuru bai ce masu kuma sai aka sauka masa da inna Allah inda ku ilmu sa'a wa al ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta kasbu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut to sai manzo Allah ya karanta masa aya sai ya ce ina ya ce na tabbatar kai manzo Allah ne sai sai imani sai ce ma manzo Allah ni fa mutum ne wanda ake man biyayya a cikin mutane na mutane na man in na je yanzu na gaya musu na shiga addinin ka na ce su shiga duk za su shiga to kuma muna dan fama da rashi yanzu idan na je mutane na suka musulunta za a dan ba dan wani abu <laughs> sai ya ce masa na duniya kake so ko na lahira sai ya ce duka biyu sai ya ce to amma na lahira insha Allah kana tare da ni a aljanna na duniya kuma mai kake so sai ce to sai dai abin da aka bani sai ce to na maka alkawari zan ba ka kuma guda dubu jajaye saman su ja cikin su fari eh, suna da idan suna da tozali irin na raƙuman yaman kansu kuma yana da jajatan eh, raƙuman hijaz a wata ruwaya ma har suna ɗauke da kayan zinari sai ce to inda haka ji mutanen ka sun musulunta sai ce sai tafi mutanen su kudu suka musulunta sai bayan kawai shekara ne ko lokaci sai dawo cewa ya karbi cin alƙawari sai samu manzo Allah ya riga ya rasu sai zai ce to manzo Allah ya ce mai man alƙawari abin da zai bani in mutane ya su musulunta kuma mutane ya su musulunta din na zo ne a cika mara alƙawari sai ce to ai shi bai bar mana komai ba sai taguwa guda biyu da alfadare da caki sun kuma ali ya kwashe hmm? sai ce to amma shi ma alƙawari kuma ga shi a rubuce ta bani a rubuce kuma ga raƙuma dubu ya ce ma ga irin su sai suka suka sai suka suka ce kai kai kai ba kawai eh, wa zai sa ina ba ya taɓa ganin wani raƙuma na a na nan da baka ba mutane ne ya ce ba kai ne halifa na nan ba <laughs> ya ce kai ne ce gada to shi kenan sai salman ya ce biyo ne biyo ne sai bi shi sai sai je sallama a kofar gidan ali sai sai ali na cikin gida ce wa alaikum salam salama kai da wani ne ya faɗi sunan mutumin ku shigo sunan mutumin yayin wake ya kai ali sun sunansa ya kai sun sunansa sai ce manzo Allah ya ma alƙawarin kaza ka bar ci kana da shi da kauta kana ci sai ci to mu je masallaci ce da masu sai shirye ce duk da yake son ya ga cika alkawarin abin da aka annabi ya ma wannan mutumin ya zo gobe ba la'asa jama'a suka haɗu suka ce mai zamu gani ina wa taɓa ganin waɗannan raƙuma a rayuwarsu jajayen raƙuma wai saman su ja ƙasa cikin su fari idan su mai tozari irin na yamma kansu irin na raƙuman hijaz ce ba ya taɓa ganin wannan suka je tare ce to za mu ga kwam aka taru sai aliyu ta ku biyu su muka sai ta tafi wasu kaje wani wadi sai ya ce ma san je kada wannan mutumin za ka ga wani dutse je wuri kaza ka dubu shi ka ce kaza kaza za kuma za su fito sai ku aka sai sai ga wani dutse a wani wadi ya sai sai ga raga ma ya ja sai ra kuma su fito wa'annan da wa'annan sufofin wa'annan jajayen rakuma ana yana ta ja yana ta ja yana har guda dubu sai aka zo wajen ali sai ce mu to miƙa masa gama ya ce na cika maka alƙawari ya ce an cika ya ce wa'annan rakuma Allah ya halicce su ya sa su a wannan dutsen tun kafin ya halicce na ƙata salih da shekara ko dubu nawa ne ce dama suna cikin dutsen kusan na karsa a cikin dutse aka fito da to wayannan su kafin ma a yi ta a yi a yi wannan naɗa din an yi su a wannan dutsen kawai su aka zaka ka shiga fitowa kawai ne kama mutanen gari aka haɗu wani sihiri sai bani hashu wani sihiri sai bani hashu kai ka ga irin wannan abu a cikin dutse ya fito to ka to kaga an amawa ka labarin irin wagado na annabta wanda aka bar ma ali kai ka san shine da wannan eh, shi ke da wannan irin shi ne irin wayoyin wannan daban-daban daban-daban wanda wa'in suka zo sai a je miru ne ne warware al'amari hmm. suna da yawa wanda yake shi ke nufin. shi wannan al'amari na Allah ta'ala za mu haka yi ajabin shi amma kamar yadda na ce mutane suna kasa gane cewa wai ana gwada mutum ne su sun ɗauka kamar dama bisa ka'ida ya kamata ya zama kowane mutum ko da kenan sun sun kirkiro wannan ne don alkur'ani bai nuna musu hakan ba kowane mutum wani ya zama ne da annabi shi kenan shi lafiya rawa amma alkur'ani bai nuna hakan ba yi magana dangane da mutane iri iri an fahimta ya nuna kuma ana gwada mutane wasu suna cin jarabawa suna faɗo gashi nan a da ayoyi daban da ana kuma karanta sai su tafsirin da lafiya lau amma aka dawo kuma sai a wata dawo a yi minisi sai da idanu a ce sa'ata bau kowa lafiya lau daban ana jibi mutanen nan suna ban mamaki mutanen nan su suke karanta alkur'ani nan na suratun sa da suke cewa ainihin Eh, da ba don Allah ya kyaye ka ba da sun da mm. sun bada kai wa ma yi rudu na ka illa an wa la na illa an fusum wa la yurdunaka wa ma yi yurdunaka min shay to sai suka ka dauka tafsiri ka ruwa ka wani su ka ce ai wai ce wani mutum ne sunan shi ɗoma mm. ya sace su aka nemi su ke aka rasa sai aka ga soke a wajen bai hudu a kaga an ka kayan sata wajen bai hudu waye sata kenan kai bai hudu waye ya aka ka sami surke ce ɗuhu mai bani ba hausa ɗuhu matu suke cewa bari ce ɗuhu matu saboda ba wasu aka yake cewa ya ce ɗuhu matu ya bani a jiya aka kira ɗuhu matu aka yi kai ba bai hudu ya ce a ah, shi bai san magana ya ce ɗuhu matu ba kai ka bani ajiya kacin aji maka wuce a ah, san mutum magana ba to tun da an ga kayan sata a hannun wani a wani mutum mai wane wane ya sata kenan yawa saboda haka sai aka yi ni za a hukumta bai hude sai aya ta sauka ta nuna cewa wa'annan Allah ta'ala kira su wala tukun lil kha'inina khasima wa'anda wa'ansu mutane suka zo suna kare hukuma yan uwan suka ce ko mutum mutumin kirki ne ya rasu wannan bai hude yana neman ya goga masa kashin kaji ne ya sai bata masa zuwa to sai gashi Allah ta'ala da zai ce ha antum haula jadaltum anhum fil hayati mm. dunya wa man yujadilullah anhum yawmal qiyamati man yakunu alayhi mawkila wannan ko mutanen fa ba daga China suka zo ba ko India shi ruhu mutumin nan ba mutumin China bane yana nan a ne tare da Annabi sunan a islahin su shi menene radiyallahu anhu ya saci surke radiyallahu anhu ya ba ba yahude a jiya aka yahude ya ce san bai san magana kare da yallawa ba san bai san magana ko wa'annan mutane kuma kuka zo ko ma a ku kuka ce lalle aka fau mutumin kirki ne to wannan wannan bai hude ne barawa yana ne mai goga masa kuma nan penti aka yi nemi da aka hukumta wannan Allah ta'ala ya saukar da haya. haini eh. to sai mu ce muku to kuma ce kuna zagin sa a tafsiru ko ba haka bane ya kamata tunda wannan da la anhu ne sai ku shiru ku ce bai sashi soke kenan me yasa za ku ce ya sashi soke wa'annan da suka suna kare shi su ma la anhu ne bai kamata ku ce su ne ka'ini nan ba ko ko lokacin annabi ne suke haka nan bayan da annabi ya rasu sai suka zama mm-hmm. rai da ajma'in da kuma waɗannan mutanen da bayan tabuk ya ta zuro na ilaikum idara ta atum ilaihim da tu'uru da anhum fa'aru da anhum innahum rijis mm-hmm. wa ma'awahum jahannam to kuma kuka ce sun kai su 80 da yan kai 80 da yan kai to duk nan kuma bayan saukan wannan ayoyin ba daɗewa manzo Allah ya bar duniya to duk kuma sai aka ce duk Allah ya da su sai ka ga mutane sai su yi maka mulki su yi da idanu wai idan akwai mutumin kirki to kowa mai mutumin kirki in kuma ka ce akwai wanda ba na kirki ba duka ba irin su kaza ka adalci shine mutumin kirki a ce masa mene yawa adalci kenan kar ka ɗauki kirkin wani ka ba kowa da kowa wannan bai zai zama wani wauta ne hakan hmm? idan akwai mutanen kirki wanda suka yi zirwa ɗin wadataka a lokacin annabi 'yan Allah ne suka yi ƙoruruwan wadataka akwai wanda manzo Allah kira su haɓa ya ce kowane annabi yana da hawariyin hawari na suwana da wani akwai hawariyin a cikin to akwai kuma masu raunin imani akwai wanda suka yi imani haufa akwai wanda suka yi ɗama'a akwai wanda suka yi imani saboda bayan addinin ya tabbata suna jin tsoron kar a fille masu wai suka yi imani suka kare jininansu suka adar kuma ammalu wasu kuma suka imani tsakani ga Allah suka tsaya kyan da imaninsu suka fa'adar ku ainihin ma'amar mm. kowa ya sami nasa sannan kuma bayan annabi wasu suna cewa to ya za a yi haka Allah yake so amma ya zama ba a yi ba inna lillahi wa rajo lokacin da annabi Musa ya tafi murjajati da ubangijinsa samiri ya fito da ijin annabi Musa bai bar halifa ba وقال موسى لأخي هارون Haruna, في قومي وأصلي ولا تتبع سبيل المفسدين da ya tafi eh, samiri ya fito da ijin suka bi haruna ya ce ya koma ina ma fitin tumbe wa ina ma rabu kuma rahman ba ta ne a fi amur suka ce sam har sai musa ya dawo suka kuma suka so su kashe shi da yi ma'ana musa ya zo kama gemu da gashin kan dan uwansa yana ji yana ya baki da kagan sun bace baka bi ni ba ka tsatsa ba ya dan uwana karfe karka ja gimona da kashe kai na ji tsoron ce na raba mutane na biyo ka sun ƙi su bin umarni har sun kusa kashe sun kusa kashe ni to ka gani to su yanzu ba an gwada su ba ne to haka nan jama'a na su haka aka gwada su an gwada su ne kuma kar da wanda na ce muku ainihin shi shedan da ya yi tsaron musu ya jira yana jin ba manzo Allah ya fito da katinsa don lokacin ana ana ana wanke manzo Allah duk sun tattala abu da tarihi wai wane ma manzo Allah wanka duk sun tambaye shi ma cikin da ka wurwaye daban daban an tambaye shi in ka rasu in ba ka wa zai maka wanka <coughs> yace Ali ne ce to zai taimaka mini ne ce akwai mai taimaka maka jibiru zai taimaka maka yanzu da ka ce wa ya wanke annabi zaka ga sun maka shiru mu za su ba su su faɗa don ba wanda ya shiga wajen wanke annabi sai an ce kusan ne aka rufe masa ido aka ce rika sai an sai ali ce mishi zuba mun daga ruwa sai ya daga shi kuma shi jibril yake juya annabi inda yake so sai juya masa shi sai kuma sai shi kusan sai baya gani sai ya yaka don an ci an kulle masa idan an sa kyalle ne a karbe idan kusan dan uwan abbas mm. amma ba wanda ba wanda ya ga annabi kuma ba wanda ya ɗauki annabi da hannunsa ya saka a kabari sai shi alimi ba amma kaga sun sun girma har wani waya ce wai gab da wai za a rufe annabi wai sai wurga zobensa wai wurga zoben sa ciki sai za a rufe kenan sai ya ce zobe na ya fada zobe na ya fada wai sai ce sai na shiga sai na runguma na ce assalamu alaikum ana cewa shine karshen wanda ya kasance tare da ni wata rana wasu mutane suka je wajen Ali su tambaye shi wannan magana suna zuwa yace ce kun zo ku tambaye ni dangane da wannan ƙaryen da magira yake ko ya ce to ƙarya ne ba wanda ya shiga kabarin manzo Allah sai ni ni kadai na shiga da shi ni kadai na sashi a kabari ne kuma kadai na fito ba wanda ya shiga tare da ni shi kadai ya sashi a a haka kuma duk wani masumi masumi dan uwansu ne ke jibintan sa a kabar da wanka da sa da kafani da sallah da biznewa abubuwan hudu ba wani wanda yake masu ne sai masu ne ka dun ba za su iya faɗan wane ne ya yi ma wanzu Allah wanka ba wane ne ya sa masa likafai wane ne ya masa sallah wane ne ya sa shi a tun da ba su so sai suka yi ta wasanni da magana za ka shi wa zai mafi sai su maka shiru ko ba su kuma wa ya sa masa likafani ta ce ai an sa musu da kafai to wane ne ya masa sallah sai ce ai ba masa sallah a ah, an yi amma kowa ya zo ya yi ne nasa kowa ne ya shiga wai sallansa shi kadai ya to an yi mu manzan Allah sallah amma lokacin da aka yi sallar su sun je suna shawaran waye zai zama shugaba kuma ali ya gabata mutum bakwai suka bi shi suka yi sallah sannan daga baya mutane suka zo ya shiga shiga da su ɗakin annabi su goma goma yana cewa ku bara bayana suna faɗa sai ce inna Allah wa mala'ikatu yusalluna ala nabi suna faɗa ya ayyuhal ladina amanu صلوا alaihi وسلموا تسليما اللهم صل على ala muhammadin محمد هكذا وارحم محمدا وعلى ala muhammadin wa sai goma su zo sai sake ga musu suna faɗa haka ake musu haka sallah amma in suka dalilin yasa ba za su ce ga wanda ya sallan ba kar a ce shi ne ga jami'a mm. wasu suka ce ba a yi sallan ba ko ba a yi sallan ba kowa ya shiga ne ya yake kadai to an yi sallah ne amma ba da su ba sannan kuma lokacin an tun ana ma manzo Allah wanka imam Ali jihar Gowa a masallaci ya fito ya ce ma Salman mene ya hayanin da nake ji sai Salman ya tafi suka ce da haranci a bace ya ce wai sun naɗa halifa ne ce aji sun gaggawa wannan tun ba ana wanke annabi kuma wani abin mamaki hatta yanzu ana samun wasu mutane su buɗe bakin su ce saboda muhimmancin shugabanci wai sahabbai suka kyara jana'izan annabi suka je suka sai suka zaɓi ali suka bar jana'izan wato shugabancin muhimmancin shi har ya fi jana'izan annabi so suka je suka kuma abin mamaki ya zama su ne suke da zaɓi ba annabi ba ba ma Allah da aiko da annabin Allah na ce ma kana da kuma khiya ya Allah ma kana da kuma khiya zaɓi ba nasu ba to cikin shi manzo Allah ya yi wasiyoyi ma daban-daban ya yi wasiyoyi daban-daban wasu kuma da yawa wanda akwai wanda aka kiyaye jama'ar suka jiya ya muku suna cewa tafiya ta zo saboda ka duk wanda yake bin shi bashi wani abu ya faɗa wanda duk ya mishi wani alkawari ya masa har aka ce wani ya miƙe ya ce rasulullah kai ma alkawari in na nayi aure za ka bani dukiya mai yawa fa yar da ba to gashi kuma nayi auren gashi sai ce ce alal aji aka masa wannan duka aka bashi wani ce to akwai wanda na zalunta da wani zalunci gara a yi mai kisasi a nan ina da rai kafin umar dole tun ba na sa a yi man gobe kiyama a gaban annabawa sai wani ana ce mashi suwa da bin kais ya ce to yaro sauraron da ka dawo wani yaƙi ko da yaƙi ko haifar ne ce to a lokacin na tare mun je taranka to da sanda a hannunka sai ka zo ko za ka fada ma dabban ka ne ni dai sai ka fada ma to ban sani ko da gangan ya ce a'udhu billahi ya zama da gangan ya ce ni da ka faɗa ma a ciki sai ce to me kake sai ce to ina sa rama sai ya ce mana bilal je ka wajen fatima ka karɓo sanda sanda sai je ruwan kwasa kwayan fatima sallama ce mini ne ce maza Allah ce a kawo masa sandan nan dai kan ya da hawa kan da baka da ke yana sai ta ce ha ya bi ai ba mun ba lokacin wannan sandan bane ko mene ne maza Allah zai sai ce ai ga abin da ya faru ya ce a kawo wani zai mishi zai rama lokacin da ya masa harbi da aka shi to jama'a ga annabi sallallahu alaihi wa yana cewa duk wanda duk wanda yake bin shi bashin wani sai ya zo a mashi saboda haka jama'a sani kowa da ya san cewa akwai akwai akwai zaluncin wani da a cikin jari'ar sai ya cewa ku sani cewa Allah baya kyara zalunci baya kyara zalumi ma'ana sai ya ɗauki fansa saboda haka gara in wani ya san na zalunce shi biya shi to sai aka kawo sanda su wadu bin kai sai ce to ga sanda karama sai ce ai lokacin da ka buge ni a ciki ne kuma ciki na ba riga sai ka buɗe cikin mutane kuma duk dai lokacin ana ta wajo wannan mai tsawa din mai zai ne kira yanzu zai bugi manzo Allah ne a ciki sai manzo Allah ya buɗe masa cikin nan sai ce kai min izini in sumbanci cikin naka sai ce fiyamsa izin sai sun banta ce ina neman tsari ta wajen Allah daga wurin kisasin a cikin annabi daga wuta ranar wuta sai ce suwat za ka rama ne ko za ka yafe shi ana yafe sai ce ya Allah ka yafe masu wani bin kais kamar yadda ni ma yafe ma kamar yadda yafe ma an annabi an nuna an ce shi kawai ya faɗa ne domin ya samu ya sumbance shi ba bin ya rama ba sannan ya musu wasiyoyi daban-daban wadda ta takawa ya masa wasiya da takawa a ji tsoron Allah kar a kuskura a zalunci wani Allah ba ya kyara zalunci a yi kaza a yi kaza a yi kaza ya dama manzo Allah ya fi musu wasiyoyi duk suna sanar da wayan wa'annan suka dawo suka ci annabi bai wasu ba ya ban kwana da su akan cewa ba abin da ba abin da ya rage wanda manzo Allah bai kama su. to kamar yadda nake ta su har yanzu ko wasu mutane har yanzu dai kamar yadda kawai ko dai kawai sauran su ne ya riga ya danne musu abin da abin sauran ya riga ya musu tsanani musu kanta wani ki faɗi cewa tun ranar um, wannan raziyatar hamis kamar da eh, abbas yake faɗin razaitul hamis wa ma adraka ba mm. razaitul hamis ranar alhamis ne batun cewa eh, ba za a ba manzo Allah takarda ya rubutun nan ba ya faru kuma manzo Allah ya cika ranar litini saboda kun kan misali ranar alhamis zai kasance 24 kenan ga wata to ko shi raziya din nan ya cancanci mu zauna mai jajin wannan magana domin tun wannan lokacin al'umma na ta rabu biyu kuma yanzu arabin ta yi zancen nuna. da masu cewa alƙawar ma ƙara rasulullah da alƙawar ma ƙara fulani har yanzu haka mutum ya lura shi yan wanne su ga yan alƙawar ma ƙara fulani juyin duniya da za ka yi da su suna na akan bakansu kuma sun tsaya kyan har ma ko wanda ya ci abkariya abkariya ɗin wannan mutum wato kamar wani jarun tsakanin wannan mutum yau a wani ma yake cewa in ba kamar wani ba ba wanda ya tsaya ya gaya ma annabi bai isa rubuta da ba shi wannan ba ƙaramin gwarzantaka ba oh. kuma yanzu kana ce musu wani mutumin ba daidai ba Wai wayyo yanzu za su tashi su haika da gaske kuma suke yi su mutanen su suna ganin wannan mutumin ya fi ya fi manzo Allah a wurin wannan zai zai kyawa wawayen cikin mu nan akwai wani wawa akan mumbari yace wannan abin da ke faruwa ai duk hasken wane ne saboda wai shi dan zai wadaƙa a gaban annabi amma bai sai je ya haɗu da wani ba hawa suka yi ta rubuta tsinuwa kuma a kan mumbari ya faɗa shi kai abin har ya kai haka nan har ya kai haka nan Allah ya sauki wannan wannan ba karamar masiba ba ce ga mutane bata fa ka ga sun dake ba a dubbe kana ce annabi ne fa su ai bata fa ta ka duwa ne an san annabi to amma shi ne shi shi ya fi annabi ne to kaga wani ma da ke jirgi ya ce wai shi dan ma yana waraka a gaba annabi amma ba ba ya da wani mm. shi sosai akan mumbari yake bai faɗa kai wannan irin al'amari wannan musiba to wannan masiba shi yasa ainihin rasuwar manzo Allah ya zama babban abin jaje makorin duk abin game da kuma na faɗi cewa muna tuna jaje daban-daban a lokacin to zan karkari muku magana da yake lokacin da ta tafiya da cewa ainihin dama dai jaje ya zama dole saboda mene ah, masibobi ne bayan masibobi wanda za a dinga gani ba za mu sarara ba sai lokacin da bayyana wanda da bayyana sai za a sami numfasawa Allah ya gaggawa ku bayyana domin tun bayan rasuwar manza laki cin bala'i wannan ruwa take cin bala'i wannan bala'i na ta na na rabuwa tsakanin alƙawar ma ƙalar rasulullah da alƙawar ma ƙalar kuma wanda masu masu alƙawar ma ƙalar suna nasu a matsayinsu kuma lalle ba yadda aka ce musu fulan din nan ba daidai ba ku shirya so a gano da shi ne kan gasu kuma in za su yi addini in ba ta nan ne ba zai zo ba su yadda sai dai ka yadda cewa ta nan ne shi annabi ma sai dai in zai biyo ta nan ne to suna nan kuma kuma da za a ce musu an canza sunna za ka ga sun su ba su tsatsayin da kasuwa suna ta amma an canza ta daga cikin abin da ke wasu yawan annabi sai da ya faɗa masa ya ce to ya e a mumbai ya e ce babu annabi bayana babu kuma wata sunna bayan sunnata wanda duk ya e yi da awa annabci bayana ko sunna bayana da shi da wanda ya bi suna wuta to kun san ma'anan babu suna sai sunansa duk abin da manzo Allah ya zo da shi shi ake karba ba a zuwa da sabon a addinin abin da annabi ya zo da shi shine sunna sunnarsa ita ce ake bi kun ba wata sunan bayan sunansa babu sunan wani da na wani ba su da sunna hatta idan mutum aka ce maka sahabi ne in ya ce maka ya faɗa maka wani abu sai ka bi shi a kan shi shi kana bin shi sahabi to ko abin da ya gaya maka ya daidai da abin da annabi ya faɗa ka saba ma Allah sai dai in ya ce maka gaskiya daga annabi kana bi akan kana bi annabi ne an fahimci maganar nan mm. amma in shi kake bi sunansa kake bi ballantana ma kuma ta saba ma sunnan annabi wanda duk wani mutum da ya zo da wata sunna sabanin na annabi to kowa ya shi mutum ya bi shi to ya halaka sunna na baki in wani ne zai ce maka zai gaya maka kawo maka sunna na farin layar hamdu an fahimci abin da nake mhm. kar a ce na ce ko sunna annabi mutum ya mutum ya bace ban ci haka ba ganin gani ba abin da nake cewa shi ne. in wani ne ka bi sai a matsayin shi sa ce an fahimta hmm. to amma sai ta dace da na annabi kaga kaga a bisa hadari kenan ko hmm. yawa amma in ya in akan cewa eh, sunan annabi ya koya maka to sunan waye ka bikin yawa sunan annabi ke sai dai fa in a ce mana wannan na annabi to na a zo da wani abu sabanin na annabi a ce a tafautun da wani ne ya ce kuma shi aka bayi da hujjar cewa wai ba a fi shi sanin annabi so a imma mu da suke cewa imma mu ai suna zuwa sun ce amma eh, a imma din mu ba su da sabon abu abinda annabi ya zuwa shi suke faɗa ba su da sabon abu gajiya ce babu sunna bayan sunna kamar yadda babu annabi bayan annabi bayan shi to kun ga masiba ce babba to kun bayan wannan masiba ita sababin masa'ib daban-daban shi yasa aka kashe da zahara shi yasa aka kashe amirul mu'min shi yasa aka kashe Hassan shi yasa aka kashe Hussein shi yasa aka rufe imma ba ɗaya bayan ɗaya shi yasa har yanzu ba a gushe ba ana kashe waɗanda suka tsaya tafarkin Allah to kuma muna har lokaci guda kuma lokacin da muke tuna waɗannan jaje na wannan muna tuna jaje daban-daban ga wannan a shigen wannan wata da imam hassan ya kasance wasu ma suna cewa ran 28 ne a wani ruwa suna ce rana ɗaya ne da ranar wafatin maza amma akwai da abin ruwa da ya fi ƙarfi ran bakwai ga watan safar to kuma kun ga bayan wafatin annabi ne masa'ib din ahlul bait a lokacin abin da ya sami sai da bahara a daidai wannan lokacin yan kwanakin nan da farko farko rabiul awa kun ga kuma daidai wannan lokaci kuma kun ga yadda muke muke muke 40 al'amura yanzu arba'in ya dai nuna jama'a suke su nan da nan har ya zama yanzu ya zama taron da ya fi kowanne ya wanda bin adama ke yi cikin gajeren lokaci ko ya canza cikin 'yan shekarun nan sai nan da nan ya zama ba wani taron da ya kai shi a cikin taron da bin adama ya ke ta suna cewa akwai wani taron da indiyawa sukan yi sukan yi duk shekara goma sha biyu sukan yi duk shekara sha biyu sukan haɗu su su irin takadidai nasu su wanka a wani kogi shi kenan. to amma shekara sha biyu suke kuma sace lokacin sace tare da ya fi kowane yawa na bil adam a duniya to amma mafi yawan mutanen mutanen cikin indiya ne kusan kashi 99 bisa ɗari duk daga indiya suke to amma shi taron arba'in nan da nan sai zama ba wani bangare na duniya da ba shi da wakilci nan da nan kuma sai zama taron da ya fi kowanne yawa a duniya to kun ga wannan yana ce alamomin zikira din wannan da rayuwar wannan al'amari rahim Allah man ahaya amrana to kuma kuma har wala yau a a dan namu dan yan karamin masa'il da suka dan same mu kuma mu a daidai wannan lokacin domin da ke faɗi da farkon magana ta ce ƙarshen maganar da muka yi a Husainiya ranar uh, wafatin manzo Allah ne muka ce ranar Eh, bayan kwana biyu za mu sanya tutan labbarka rasulullah nan kuma suka kawo mana abin suka suka kwana uku suna kisan kai sai zama ayyam din kashe-kashe na da suka so ne ayyam din musiba ta sai da a daidai wani lokaci awa a daidai wani lokacin wani kuma har wala mu za mu shiga tuna ainihin waƙi a karo na bakwai a cikin kidayen kamariya mun ka koma shamsiya sai mun jira sai nan da wata kamar oh, uku kenan ko mm. sannan za mu yi to yanzu amma yanzu a kamar ya riga har ya zo wannan har wala ko zaman da muke din shi ma jajen wannan hali ne banda don da a ce halin da muke ciki da ne to da ainihin eh, taron mu za mu yi ne na mutane masu mm. yawan gaske mm. Eh, don na sa a irin wannan maganar a wani lokaci nake cewa ainihin su mutanen nan suna mana barazana da cewa su za su buɗe wuta ne to ku su su ga wannan taron da suke gani tsakanin ku da Allah bindiga aka sa aka tara mutane to bindiga ba zai iya kawo da su to sun sa bindiga dama iyaka mu da su yi eh, iyakan su su yi kisa sun kuma yi kisa in manufan su kisa ne sun yi kisa ne sun biya bukatun kisan nasu in kisan ne manufa amma idan manufan su shine su hana to sun yi kada sun matan matsashin kuma kamar yadda manzo Allah ya faɗi a wasiyarsa na ƙarshe da jama'a ya ce ku sani cewa Allah baya kyala azzalumi baya kyala azzalumi ta mutum ce to na ga azzalumi ce eh, eh ai ko ka gan shi istidraji ne kamun na nan tafi ma'ana ko ba ba ko ko ba ko jima Allah zai kama zalimi akan kowane zalunci zalunci bai taba dawoma kuma a bai taba nasara yana faɗi cewa kar ku zalunci mutane haƙƙin kar ku ci haƙƙin wani to kuma wannan ya san cewa mutansu za su zalunci za su yi zalunci har ma su yi da suna addini to kuma abin da ya faru ya faru to jarabawa ne har yanzu muke a ciki kar a ce kar a manta muna cikin marhalolin jarabawa ne yanzu ma haka muna cikin jarabawa ne yawa ko ba gane ba dun sun kawo muku abin gida yadda kuka gana farko an gwada su to mu har yanzu muna cikin gwajin ku ɗauka su can aka gwada nana baka labarin wancan kamar labar tarihi ake maka na wasu to kai ma yanzu ya shafe har yanzu muna cikin gwaji ne a ga me za ka aikata yawa imani don Allah yi don Allah ba domin kwaɗayi ba ba domin tsoro ba ba domin sa tsammani ba ka yi don Allah ka kuma tsaya don Allah ka daki don Allah har ka cimma Allah muna fata Allah ta'ala ya yi mana kyakkyawan ƙarshe kuma Allah kuma ta'ala mana roƙon Allah ya nuna mana ko da ki jaje ne dai amma dai muna fata ya nuna mana na gaba ba mu damun zama domin kamar da ke cewa wannan irin zaman jaji din a kan kansa alama ce ta nuna kauna don wanda ainihin kake so shine kake damuwa da masibansa shi kake murna da murnansa kake bakin ciki da bakin cikinsa don alama ce ta so su kai yana cikin alamomin san manzo Allah sallallahu alaihi wa da san iyalan gidansa a raya wa'annan marasin insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi assalamu Música